godiya ta tabbata ga Allah da ya sake tara mu a wannan dare mai albarka daren talata wannan daidai da daren sha hudu ga watan zulhijja hijira na da dubu da dari da talatin da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan Satamba miladiya dubu biyu da sha bakwai wannan shine zama na uku cikin wannan littafi mai albarka a ƙarƙashin manhajar salafi وحاجة الأمة ما تب إليه jiya mun tsaya ƙarshen shafi na talatin daidai yau za mu tashi farkon shafi na talatin da ɗaya hadisin da muka tsaya kai shine ne hadisin da annabi yake cewa yahudawa sun rabu gida saba'in da ɗaya kiristoci saba'in da biyu musulmi kuma za su rabu gida saba'in da uku duk suna waje sai guda ɗaya to zai mana sharhi ne kaɗan akan wannan hadisi yake cewa ya ƙulu shekul islam rahimahullah ta'ala babban malamin musulunci ibn taymiya Allah ya rahama yake cewa Wani wal bid'a fi bid'a kullama kanat azharu mukhalafatun lirrasul duk lokacin da ya kasance ya fi bayyana sabawan shi ga manzo ga manzon Allah ya ta'affaru zuhuruha to bayyananta yana samun jinkiri abin da yake nufi duk lokacin da bid'a ya zama a fili yana saba ma sunnan annabi ko yana saba manzon Allah to wannan bid'a din kafin ya samu zama cikin al'umma yana daukan dogon lokaci ya ta'akkar ya kan yi jinkiri kafin ya bayyana saboda kowa na son manzon Allah ko da jahili to mutumin da ya bayyana bid'ansa a falo-falo yana yaƙi da manzon Allah to ba ka tafaye yin gada ba shi yasa za ka iya gwada misali akan aƙidar shi'a yanzu a ke dan shi'a ko jahili ne wanda bai taba karatu ban kasa mishi dan shi'a ne ya tsani kan in ya ga dan shi'a ma ya tsani dan shi'a da Don ne a ke dan shi'a faro faro yana yaki yana cin karo da abin da annabi ya zo da shi yana cin mutuncin manzan Allah za ga ko ƙauye ne yanzu da wuya a je ka ga ƙauye wai ka ce wai wannan ƙauye din a aƙidan shi'a ya fi ƙauye domin a cikin birni ma bai karɓu ba to har ƙauyawa da wuya ka je kauye a ce maka wannan ƙauyen jikin shi'a ne yana wahalan karɓuwa saboda mai akidan shi'a ya bayyana karara yana yaƙi da manzon Allah to duk aƙidar bid'an da ya zama a zahiri yana cin karo da manzon Allah da afaru zuruha bayyanan wannan bid'a yayi galaba yana wahala wa inna ma yahdudu awwalan farko kadai zai rika faruwa ne ma kana akhfa duk lokacin da ya kasance ya fi ko ya yi kitabi wa sunna ga alkur'ani da sunna duk lokacin da bidi'a ya zama bidi'a amma a koye yake yana faɗa da manzon Allah amma bai fito ba a fili ana yin abun a fakaice a munafurci ake yin bidi'a to wannan bidi'a din zai fi karbuwa cikin al'umma yanzu idan ta je kauyuka da muka ce wanda za ka ga galibi da wuya ka ce a ya shiga ciki amma za ka je ka same shi ya san salatin fati ya san salatin nariya waɗannan na ɗare ko dinnan me yasa ya kare saboda an nuna karar waɗannan bidiyoyin soyayya manzon Allah ne to mutane za su karba saboda an koye manufa amma shi da aka bayyana karar ana gajin sahabban manzon Allah to ba ya samun karbuwa na da ka sai sai ka zori littafin arrasu ala al-aqillani na ibn taymiya wa yaqulu kuma har wa ibn taymiya yana cewa wa kana zuhurul bid'i wan nifaq kuma ya kasance bayyanuwan bid'a da nan da munafiki bi haddi yana faruwa ne da gwargwadon al-bukhari sunani daga ne sanuwar sunnonin annabi wal imani da imani sun kaga bid'a da munafiki ya bayyana ya ci al'umma to ya faru ne da gwargwadon yadda suka gumnisanci sunna da kuma imani wa kulla ma kana tilbida kuma duk lokacin da bishiyoyi ta kasance a shaddu ta fi tsanani ta al'ashaddu wa kulla ma kana tilbida da ashaddu ta afara zuhuru a duk lokacin da bid'a kuma ta fi tsanani to bayyanan ta yana yin jinkiri kenan duk lokacin da bid'a bid'a ne mummuna to za ka bayyanan bid'an yana samun wahala yanzu kamar a irin mutazilawa kullabiya jahamiya ta yi da daɗa ta karantawa ka yi wa haka gama rayuwarka ba karu da wanda yake kan wannan aƙidan ba saboda bid'a ne mummuna wa kullama kanat akbar akabku duk lokacin da bid'a kuma ta kasance tana da sassauci kanat ila al-hudud akbar to za ta kasance zuwa ga faruwa da bajewa cikin al'umma akbar za ta kusanci saboda dan kankani ne a da dan wanda wannan nema hadasa awwalan bid'atul khawarij bid'an khawarij ya bayyana saboda bid'an khawarij farko a munafurci ake yadawa ba za a nuna muku kashe ku za a yi ba sai a yi ta shi muku shigo shigo ba zuci wa shi'a haka kilar shi'a yanzu nan shi'a zai zai maka da Allah su ba sa zagin sahabbai zai maka da Allah ba sa zagin nana Aisha zai maka da Allah ba sa zagin manzon Allah ba sa zagin mala'iku to irin wannan shigo shigo ba zuci za a yi maka sai ka shigo sai daga haka to a irin wannan hanyoyin aka bi akidan hawarijanci da shi an ci ya bayyana sun ma akan kadariya, sannan an kan qadariyya an kadariya kuma shine an da ya fara bayyana bayan barin manzon Allah duniya su akidan kadariya su kuma suna fada ne da kaddara za su ce ko man sama Allah bai sani ba kawai sai dai ga ana ruwan sama amma cewa akwai kaddara ko su ba sai da kaddara ba Ƴan kadariya ba yan kadariya ba kasidan tarikan kadariya da wannan kadariya su kadariya ma suna ne da kaddaran Allah wal murji'a da aqidan murji'awa aqidan murji'a kuma su aqidan su daga arraja ne da ake kiran su al murji'a su aqidan murji'awa su suna yawan ta cewa ma ba sai kana idan kana yawan ibada sai kana hadawa da wani sabila har sai daga cikin suna cewa fa kafir mastafa'ta min al-ma'asi idza kana al-tihaqu ala karimi wani jawabin sai ke cewa sai ka yi wa zan zunubi ba da wanda za ka da shi Allah ne yana da karin yana da kyauta idan ka ibadu sun maka yawa ga rahaman da Allah zai maka don ka ji gaban Allah abin zai yawa ga rahaman Allah kanka ga yawan ibadu sun maka yawa Allah zai rasa wani aljannan zai tsaka amma ka yawaita yin zunubi sosai zai zama ga zunubi ɗin ga rahaman to rahaman zai goge ya haka su a cikin aƙidan musulma ma kar ka zama kwata-kwata ba ka sabo a kana sallah kana azumi kana kasu ka da adadin shaye-shaye kar ka da da sata ka yawaita yi sosai in ba ka ba in ba ka zunubi ran kiyama za ka kure Allah zan Allah zai rasa ina zai kai ka to aƙidan musulma wa kana akhiru ma hadasa. karshen manyan bid'o'i da suka bayyana fil akil jahaniya ita ce akilan a akilan jihar ibn safwan a samarqandi fal farqu dama kungiyoyi wa usuli hadatu santa zahara sun fara bayyana ne fil qurunil kula a zamanin farko bayan tsohon annabi fal qawarij wa shi'a da yan shi'a kana da sun kasance awwalin firqi usulan ne farkon kungiyoyi da suka fara bayyana da fada da musulunci har da tsaye da zaharu su kawari da shi a suka bayyana fi a wasan amfin kulafafin rashidi a karshe-karshen zamanin halikokin shiryayyu sai abin da ake nufi ma yi sana sabashi wa talatin abin da yake kusa da shekara talatin da bakwai bayan gida a wannan lokacin aka fara samun akidan shi'a da kawari sun wani mutazila sa'annan akidan mutazilanci shi aƙidar mutazila wacce ya fara ɗauko wannan aƙida kuma almajirin wannan tsakabilin ne alhassan al talibin sa ne na hanta sunan shi yana zuwa yana halartar majalisin malamin shi alhassan albasari ana nan ana nan sai bai kawaye ma majalisin shi ma sai dai kafa nashi majalisin ya bayyana aƙidan da ya saba wa aƙidan malamin shi na ahalus sunna ya zo da aqidar mu'tazila to da wannan tawayen da yawa malamin da ake cewa mu'tazila yan tawaye wanda sun yi wa malamin su tawaye ya haka ake jin sun ga musu mu'tazila wannan babbar yake cewa ai eh, aka zala anna yayi mana tawaye a nan yake karatu amma ga ibo wani aqidar shi ya ibo wa kansa su aqidar mu'tazila kuma babban abin da yake cikin aqidan su shine suna da kamanceceniya da hawari jawa a ci boko haram su duk wanda ya aikata manyan laifi to ya kafarta ya zama harni zai dawwama jinjin a wuta su kuma mu'tazila suka ce idan ka aikata manya-manyan alkabayar kamar shan giya saka shata da makamancin zunubai irin wannan a wurin kawari ka kafarta ka zama harni ya halatta a ka gobe kiyama za ka dawwama a wuya a wurin sakadarawa kuma wannan abu da kai zan wai kana manzilar bainar kai ne kana tsakanin matsauki guda ne. kai ba kafiri ba kuma kai ba musulmi ba kana tsakakakiya amma gobe kiyama kuma za ka dawwama a wuya amma a duniya kai ba har ba kai ba musulmi ba to zuwa ce da mutazilawa kenan to su waɗannan masajirawa za a sun bayyana ne fi a wakil akwai sahaba a karshe-karshen zamanin sahabbai hai abin da ake nufi ma yi ku sana samani abin da kusa da shekaru samani sun malmurdi'a sa'annan akidan murji'anci hai su ma ba nufa wari yayin da su kuma sun kalubalanci hawari dawa kowa jan suna ce kana yin ka ba'ir ka kafirta su kuma murji'awa suna roƙon dan allah ka ne dan allah ka yi zunuban domin gobe kiyama za ka fi samun rahama to sun kalubalanci a warizawa ranar a warija da murji'a za a buga mukabara wal mu'tazila da mu'tazilawa fi akhir al-asr sabar sahaba to kuma sun zo ne karshen zamanin kananan sahabbai ai abin da ake nufi fi a wasayin bi al-ula karshen shekaru karin farko sun bar jahaniya sannan a gidan jahaniya fil nisfil awwal to kuma sun bayyana ne a rabin farko minan ni'atis saniya a shekara ta ɗari biyu wato ƙarni na biyu sai a wasarar daular kumawiyya a ƙarshen daular kuma kumawiyya waliya kuma ita wannan jahaniya fahimta hatta zo ta cike fi ham a shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu wata hadidan fi a wasarar afirka da amma wata hadidan haddade su a ce ga sunan sun yawa an samu akida mai zaman kai ya samu zama wannan ya faru ne fi awaqi da ina. a karkashin zamanin tabi'ai ba da mautu Umar bin Abdul Aziz bayan mutuwan Umar dan Abdul Aziz da dai na uku kan zaka yake na an naqalan an muzakkiratin fil da jama'atha fi muhadarati Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Aba Sufi yake ya ɗauko wannan bayani ne a wani zakiya da aka yi akan al-irja murji'anti da aka yi karkashin wani lakka da doktor abdulkadir muhammad afa gari wa kana lissalam ya kasance ga magabata da ake magana a kan juru suna da fage baruzun azimun fagen yaki ne girma fitta haziri game da tsoratarwa min hadin da shirki wal bid'i daga waɗannan kungiyoyi da bidiyoyi fa sahaba ko dai sahabbai allazina shara shariku zuhur hawari waɗanda suka halarci bayyana hawarijanci me ake nufi hawarijanci ya bayyana sahabbai suna da ransu sun gani wa shi'a sahabbai sun ga bayyanan shi'a wal qadariyya sun ga bayyanan aqidan qadariyya ta kallamu fiha ba sai ba sun yi ta magana akan mugunyan waɗannan aqidu fiha game da ita wa hazzaru minha kuma suka tsoratar game da ita kamar Umar kamar Abdullahi dan Umar wa ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas wa Wasil ibn Al-Aqsa da Wasil dan Aqsa wa ghairihi da makamantar su biya bakin shuru ba dai suka yi kai kada a akan waɗannan bidiyoyi din ana musu barazanan za a zubda jinin su amma ba su yi shuru ba wa kaza tabi'un haka ma waɗanda suka biyo bayan wa atba'in da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai wa jami'a a immatar salafai da dukkanin manyan malaman farko magabata ba su yi suru akan bidiyoyi irin waɗannan ba rajji suka yi sai shaka kasa yawa musulun imam musulun ya rawaito fi sahihi cikin sahihinsa an yahya bin ya'mar da yahya dan ya'mar qala yace kana awwalu man qala bil qalb wannan shine hadisi na farko cikin sahih musulun yake kana ya kasance awwalu ma man qala fil qadar farkon wanda ya fara bayyana maganan yanzu cewa duk abin da yake faruwa a duniya al'uluf ne Allah bai sani ba kawai sai zai ga ya faru in wani ya rasu Allah bai sani ba sai ka wani ya rasu ba da sanin Allah ba to wanda ya fara bayyana wannan da'awa a duniya bil basra a garin basra yake a kan iraki ma'abar al shi shine wani wanda ake kiran shi ma'abar al shi shine farkon wanda ya fara zuwa da akidar kadariyanci yahya yahya dan ya'mar yace cewa shi din tabi'i ne fantalaqtu ana wa umay bin abdurrahman al-himyari yace da ni da umaydu dan abdurrahman al-himyari sai muka fita ha sai ni, mun fita ne muka fi aikin hajji garin makka au mu a ko kuma mun fita ne mu je mu kumara, wannan shakka ne daga mai riwaya فقلنا في مكتي لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جامون قبل أيديهم صحابا من ظن الله كيرا جامون كن الله سبك أغريه فسألناه أجل مهمين كمبايا أما يقول هؤلاء في القدر كمدى أبن وأن نسكي سوى كمدى كجرع yace fa wafaqa lana abdullahi bin umar bin sai ya dace mana sabu da abdullahi dan umar dan khattab jabilan lil masjid a lokacin yana kokarin shiga masallaci fakta fantuhu ana wasahi ne sai muka yi kafaɗa da kafaɗa da shi da abokina abinda suke muke sai muka sa shi a tsakiya ni da abokina yana ɓangaren kafaɗa na yana ɓangaren kafaɗan abokin tafiya na yadda muka sa shi kafara da kafada ahaduna an ne dayan mu yana bangaren daman sau na afar an shimali da yana bangaren abu fa su sai yi zaton na anna ya sai da kalam ilayya abokin tafiya na zai wakilta maganan zuwa gare ni kenan sai na yi tunanin abokina din zai wakilta maganan zuwa gare ni kenan zai isar mishi da zancen ba sai na yi magana ba yace amma sai na gaya ga yana kallo na kenan ni ne in isar da bayani فقلت تلك يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر للي حقيقة يا بينا فقالنا كفن تبنغلم ناس مكان يقرؤون القرآن سنة كرنت القرآن ويستكرون العلم أما سنة كرنت إلمي akwai karatun Qur'ani amma ba ne ne yake nufi to ga karatun Qur'ani ana ramma ne amma na fada da kaddara ina ilimi amfani ga karatun Qur'ani fa zuku da kun karatu ba ganin ma'ana suna buƙatuwan ilimi wa zakara min sha'anihim sai sai ko daga sha'anin ai suna cewa kaza ai suna cewa kaza wannan ba abin da ake koyarwa duk lokacin da wani yazo maka da wani sabon aƙida kar ka karɓa su malaman da ka san su ka amintu da su a kasan ku ko a garin ku ka yi sauri ka je ka tambaye su kuna ka je ne su ka kar ka yi saurin karɓa su waɗannan tabi'an haka suka yi sun ga sahabbai su ne malaman su suka je wurin malaman wa kuma lalle su waɗannan kadariya ya na suna rayawa Allah kadar cewa ba kaddara wa Wa'annan amra yana faruwa un ne ba ta kawai Allah zai ga abu ya faru قال يتي إذا لقيت هؤلاء إذا سهر دولة لما سوى النجع واصف فأخبرهم كلام الكامل anni bari'un minhum ni Abdullah da Umar nayi baran baran da akidan su akidan mu ba ɗaya yake da su ba to akidan mu ba ɗaya da sahabbai ba ya kace wa annahum bura'un minni ka gaya musu da'awan su yayi baran baran da da'awata wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar na rantse da wanda Abdullah da Umar yake rantsuwa da shi lau an na ahadihim mithla uhudi da a ce ɗayan su yana da kwatan kwatan dutsen uhudu zaman a matsayin azurfa kuɗi ba an faɗa hu ya ciyar da shi fi sabilillah ma qabala ma qabbala Allah min Allah ba zai karbi aikin ba hatta yu'mina bil qadar sai in yayi imani da akira shine a wurin Abdullahi dan Umar yake domin naji babana yana cewa babana ya ji daga annabi sai ka hadisi na nuna arba'una hadisi da kasan irsala alaina rajul in ka duba kan za ga shi ne asalin zuwan hadisi na biyu hadisi na biyu na zauna hadisi ba daga farkon ba ga nan farkon ne sai san ka je karshen za ya yace maka wa musulun musulun ya rawaito don ka duba nan ka rawawo musulun to wannan shi ne farkon abin da ya sa ka hadisin kuma shi shine inda yake cewa wa tu'mina bil qadari ai imani da kadara abin da ya sa ya dawo hadisin فهذا الأثر يترك وأن أثر يوجه ينا بينا من في الله في الله موقف السلف matsayin magabata min zuhurin bida idan bid'a ya bayyana suna shiru ko ba sa shiru suke yi wa muharabata suna yakanta wacce haziru min ahliha suna koratar da mutane daga ma'abotanta sai su to wani da yake bayyana da awan kar ku je ku yi karatu wurin je ku saurare shi sai tsorata mabiyansu Wa ya koyo Abdullahi na mubarak Abdullahi na Bari yana taurin himar mu da ala, yadda ko tsoron da jirgin ajiyar da asibiti. Kai gidi a fa ya kare cikin abu huɗu kawai. A rawatse shi an ci. Kai biki a gabadaya ya kare a ci an ci. Walƙawarin da ake dan a irin su ko ko har kiransu aiki suke maka mai wal da da ƙadarin qadariyyanci masu kore kaddara wal da kuma aqidan murji'an din ka tara waɗannan hudun nan to sun sun kore duk wasu bid'o'in duniya kenan duk wani bid'a da ka samu a duniya jariri ne a karkashin waɗannan Wazan matsala. sannan magabata sun yi ta kushewa bid'atu bid'atu irda bid'an murji'anci salaf ba sai yi ba sun yi karanci akan bid'an murji'anci faqad qala zuhuri zuhri to ni ibn shahab az-zuhri yana cewa mabtada'at fil islam bid'atu ba a taba kirkiran wani bid'a a musulunci a zarru ala ahlihi da ya fi cutar da ma'abotansa minar irgadi sama da aƙidan murji'anci ba saboda a cikin mun an ci yanzu idan suka bayyana za su fara gina waɗannan manya-manyan gidajen karuwa manya-manyan gidajen jiya za ku rika yi wai kuma wani ayi wata zuwa ne na lada sai a zo wa a ga maka falalan tsaka a je kai tsaka wai in baka yi zunubin ba gobe ma Allah da ya na zai kai ka to sai sa maka ba su ce ba a taɓa yin bid'an da muni irin a ce da ji ba wa qala al-awza'i imam al yake kana ya ya kun abi kafiru ya ya dan abi kafirin ya kasance wa kakala da kakala ya kula da suna cewa laisa shaykhun min al-ahwali babu wani abu daga cikin koyo-koyon zukata bid'a kenan babu ku inda da ya zama abun tsoro a wurin su magabata al'umma da suka fi ji wa al'umma tsoro min al-irja'i sama da aqidan mulki amsi sai aka sai ka dubi littafin al-shari'a na imamul al-Ajuri fassara ku tsare yake saboda haka magabata na kwarai kanu sun kasance yuhazziruna min al suna tsoratarwa game da bin son zuciya ko ne ba ɗayan ta duk wani son zuciya a magabata suna faɗa kar a wa ghairi ha wa kabiri ha karamin ta da babban ta wa yuhazziruna ghairahum minha kuma suna tsoratar da kan uwansu da langwasunsu game da bibiyan waɗannan bidiyoyi kawai lalata ne ke usulul الإمام اللالكائي يروي cikin littafin tawassul al-fiqh ahli sunna bi sanadihi da madogaran sa ila qawu zuwa ga qawu qala qala rasul ibn abbas wal mu'min to abdullah ibn abbas alhamdulillah alladhi ja'ala hawana godiya ya tabbata ga Allah da ya sanya sun zuciyar mu ala hawa ko yana sama da sun zuciyar ku fa qala sai kullu hawa zalala sun zuciya bakari wani mutum ya zo wani abdullahi na abbasin da suka je ne godiya ta bada ga allah allah ya sa son zuciyarmu a kan son zuciyarmu kenan duk abin da muke so abin da mu yake so ne sai abdullahi na abbasin da kai sun son zuciya ba baka ne karka ma kawo da sun son zuciya duk abin da kaga ya dace da naka muna yi ko ya dace daga sunnan annabi ne ba son zuciya ba sun son zuciya duka bata ne وروى أيضا كما هروا إلى لكاتيا ويقول سنده إلى بلوغرنس إلى ابن عباس كما رجوع عبد الله بن عمر صالح عبد الله بن عمر ما فرشت بشيء ban taba farin ciki da wani abu yana islami a musulunci a cikin farhan Je ya tsananin farin ciki da an na kalbi saboda lalle zuciyata lalle da kwai gushe kun ba a kun ke zama cikin zuciyata min hazihil arwa da waɗannan kwai da suka tare ya kan lokacin da ka tuntu kanka cikin ahalin suna ka karka godiya wa Allah ba sai da in ka karkun na azilan da kun godiya za ta sake tabbatar da shi amma kar ka yi fariya ka ce ai muna suna waɗancan sun fashe sai ga Allah haka na ya gyara da waɗancan warawa aiban ya rawaito har yau da sanadihi ila bawusin da madogaran zuwa ga ba da yake ma da sallallahu hawan fil qur'ani Allah bai taba ambaton son zuciya cikin qur'ani ba illa abu sai ya aibance shi Allah bai taɓa yi wani sun zuciya ba. warawa aizan ya kuma bai zuwa har wayo da sanari da madogaran sa ilai sa abin zuwa ga imamu sha abin ba ma sun yi yankin ahwa an kira bid'a da al'ahwa sun zuciya da annaha domin ita ta hauyi bisa shi bi tana gangarar da ma'abotan ta guda cikin wuta wa bi sanadi da ka shigo zuwa da madogaran sa ila Muhammad bin Sirin zuwa ga Muhammad dan Sirin annahu da lalle yace law arada tajja ka dukkan zai bayyana da ra'aika da za ka ga annahu sai ba'u lalle za ku ji a halal ahwa dan sun zuciya kaga da dukkan yau zai bayyana yan bid'a za su yi akwai dan sun zuciya ko dukkan ya bayyana za su yi yanzu a zuwa da wanda ya kai da hawan annabta yana da mabiya wani ya zo da a waka ga yana da mabiya An yanzu yadda ka kalli duniya yana tafiya ya suna maka ko iblis ya bayyana yana da awa zai samu mabiya balle su sujjad da zai zai nuna kabarin sai kabarin sai ya tashi aiki ne za a yi imani to ko dukkan ya bayyana suwa za su ji halin akawa? yan sun zuciya me yanke nufi yan gida da son zuciya ba a karantar da su amma sai yi suna karantar da shi har sifan in ya bayyana ne zai hula da kai ba zai hula da kai ba dan kana karanta hadisi su kuma ba a karantar da su hadisi ba a karantar da su komai don su ya bayyana ya ce shi ne ma ai annabi za su da za su ne shi wal aqwalu maganganu fi ma za game da wannan hanyar salaf daga magabata kasiratun suna da yawa su wasimu manhajin salaf wanda za su suka bayyana mana manhajin magabata fi da wajen mu'amalantar su ma'al bidai wa ahliha tare da bid'a da kuma ma'abokanta. hibdan da me yasa maka ba za suke raddi wa bid'a hibdan da dini dan tsare addini wal aqida da kuma tsare aqidan musulmi wa amran bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar da kuma umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna wa tahziran min al muhdathati da kuma tsoratarwa daga kirkirarrun al'amura muntasiri na amuran nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kufana haka ba sun suna kan saboda suna kwatantuwa ne da umarnin manzon Allah a yayin da annabi ya ce wa iyyakum muhdathatul umur annabi ya ce ina horon ku daga kirkirarrun al'amura fa inna kullu bid'atin bid'a domin duk kirkirarren abu bid'a ce wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a fada ce wa kullu dalalatin fi an-nar duk wani tsaka yana da wuta idan to in dai haka kenan na tsaye ku za mu iya an na kula mu faɗa an na hafi da marhala lalle ita wannan marhala marhalatin azima marhala ce mai girma fi bayani game da bayani wa tauhimun da fitar da bayani dalla dalla almanhajus salafi game da manhajin salafiyya kawadi addini wa asasiyatihi game da ka'idodin addini da kuma bincikakunsa al-mubaz al-mabniyatu ala kitabillahi ta'ala wacce ji ne a bisa kafin Allah madaukakin sarki wa sunnati nabi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnan annabi wa annaha kuma da ita wannan manhaji na salafiyya hiyar marhalatul asa kika ce marhala na ka fi ci wajen fahimtar addini duk yadda za ka fahimci addini sun ba irin fahimtar salafa ka fata wa hiya allati awjaba Allah kuma jin manhajin salaf magabata ta ce abin da Allah ya wajabtar wa al'umma a rudu ilaiha su koma zuwa gare ta waliyar da tilka faran maru kuma fahimtar magabata ta ce fahimtar da Allah ya zabe ta wa ya zabe ta da nusrati nabiyhi domin taimakon annabin tauhidihi da addininsa wal jihadi fi sabilihi da kuma jihadi don ɗaukaka addininsa wa ja'ala kuma ya sanya ka mizanin ma'auni ne li ma'rifatil haqqi da sanin gaskiya min al daga ƙarya wa sunnati ka gane sunna min al bid'ati daga bid'a wal firqatin najiyati da kuma bangare da bautacciya min al firqatil hadiha daga bangarori halakakku wa amma al marhalatu thaniya amma marhala na biyu dama tun jiya mun ɗauko babi akan marhalan manhajin karatiya to yanzu ya ga mana marhalan farko ita marhala na biyu fa hiya ta tadwinu sunna ne marhala ta lokacin da aka fara tadwinu sunna rubuta sunna rubuta sunna yaushe aka fara rubuta sunna wa manhajin manhajus yau yaushe aka fara rubutu akan manhajin magabata fil aqidati game da aqida والتحذير لكم الغاز نروى من البدع تبعيد أوحي وأقوى أن الجنة أقوني بالضمى لني أجام المدينة آه، فضيلة الدكتور محمد ابن نقر الزهراني جايزة في تدوين السنة سنة لك في تدوين السنة يجب أن أفار رؤو تسنة عن النبي كل ذلك قرني نقوم هنقوى قلتان قرني نتعى سيدي رسالة قوتارين حارفة بسماء البخاري وقرروا شعب littafi ne kuma mujalladi ya kuma ba babban mujalladi ba ne ba yake cewa wata haziru da raganarwa min al-bid'i daga bid'o'i haifu kana ta yadda ta kasance hadhihi marhala ita wannan matsayi min al-filmiyat al-salifa an fara rubuta akidan sunna da manhajin salaf ne a shekara ta ɗari uku bayan hijira wal mi'atir rabi'a zuwa shekara ta ɗari hudu wato a shekara ta ɗari hudu ne rubutun yayi kamari shi yasa wancan littafi daga wurin suna da muka fara nan na Muhammad ibn Makar az-Zahrani yana da muhimmanci da mun san bayan zai zo na zo shi ma to shi ma a cikin fara daga karni na hudu din saboda daga karni na hudu ne rubutu ya cika rubutu aka fara yi da gaske wa hadhihi al-mu'allafat wadannan wallafa wallafa ne ta tafi da aka fara wallafa wajen tabbatar da wannan manhajin ittakhadha maslahayn ka dauki hanyoyi al-maslahul awwal hanyar farko iradu a ahlal bid'ah kwararo buhodin yan bid'a wal da kungiyoyi fatattu al mukhalifat wanda suka saba magabata wal raddu alaiha da kuma raddi kanta wa tafnidiha da kuma wallafa littafi kanta, wato magabata lokacin da aka fara hoto game da sunna da manhajin magabata malaman kula da gida akwai malamin da shi ya yi rubutu ne akan raddi kansa akan yan bid'a المسلك الثاني هنيا نبيو بيان معتقد أهل السنة بيان عقيدة أهل السنة بالاستدلال إلى القرآن والسنة هنيا كفى دليلي لك القرآن والسنة وآثار السلف لكما آثاري لك مقبع ومن هذه المؤلفات ذاك أن وأن مؤلفات وأن اللي تتفق جزاك الكفرين كسامين ككرن sannan ka tabbatar da manhajinka awwalan na farko suka yi littafi ar-raddu zana da zanadiqati wal jahamiyya raddi ga zindiqai da kuma jahamawa wa sunna da littafin as-sunna wadannan littattafan guda biyu da imami ahmad bin hanbal rahimahullah wanda ya rubuta littafin littattafan nan guda biyu shine al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah tuwofiya imam ahmad din shine wannan ma'anan tabun wato tuwofiya ya rasu hijira na da ɗari biyu da arba'in sannan kuma na biyu halku af'alil ibad littafin halku af'alil ibad warraddu ala zahamina da littafin arraddu ala zahamina guda biyu kenan wannan littattafai guda biyu wanda ya rubuta su da imamin Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari mai son Bukhari sai rubuta wannan littattafan guda biyu to ke imam Bukhari ya rubuta Ibrana da da da hamsin 256 sai kuma na uku ta'awilu muhtadatil hadith ta'awil littafin mustalifin hadis idan aka ce a takaice ta'awil menene ma'anar ta'awil kamar ka ce fassara mustalifin hadis hadisai masu cin karo ka san akwai hadisai masu cin karo kamar yaya misali hadisan da muka yi ta misalai a baya annabi ya ce kada a yi wanka da rabar ruwan da hadisi kuma ya zo annabi yana kar akwai cin karo da irin matsalar da muka tattauna ran nan a wurin tafsiri hadisi ya zo ya ce kar ku ɗauki azumi ranar asabar sai azumin farilla sai wani hadisi kuma ya zo annabi ya ce matar yau kin ɗauki azumi juma'a ta ce yi kin ɗauka jiya alhamis ta ce a'a za ki ɗauka gobe asabar ta ce a'a sai ne ku biya ki wannan sun kana ne akwai cin karo to shi ne aka rubuta littafi ka a wurin mukhtalafin hadis yadda za a fassara hadisai biyu masu cin karo domin hadisai biyu masu cin karo sai kana da ilimin ganewa amma ba ka ce kan sai bai inganta ba sai dai sun inganta kana kore da yanzu ka zama dan tafi ka kare ta hadisin annabi to yadda za a rika fassara hadisai guda biyu sun sun karo kuma a yi aiki da su gaba ne ba tare da an je fassara ɗaya ba ya ka rubuta a kai wani ikhtilaf kenan kuma in an samu hadisai to sun ci karo ba da wani fahimta ne za ka yi aiki da shi ka tafi akan fahimtar dole sai da fahimtar salaf kai? to shi sa aka yi littafi wani ikhtilaf da kuma littafin al ku fil lafi والرد على الجهمية المشبهة لكم للكافي كمدى الاختلاف أفاني في اللفظ كمدى لفظ والرد كما رد على الجهمية كمدى جهمة المشبهة ما تكمن كألا يخليك waɗannan littattafan guda biyu wanda ya ruka da imam abi muhammad abdullahi bin kusaybata ad-dinawi wanda ya ruka ne shine abu muhammad abdullahi dan kusayba ad-dinawi wannan wurin ake karanta shi فهمه الله يا رسولنا ما الذي هجرانا لحرين بيو كالسبعين لذلك كتبعنا فصول فيه خلو شبول الروس عوام كذلك أنا كفتر ما كتب بغانا مقرقونا من هذه الثلاثية تن تيري تيري يباوري يحفظ من هذه النجاة الله سيقوم نمودو الرد على الجهنية لتعاق الرد على الجهنية للإمام عثمان بن سعيد الجالي نعم إمام الجالي فهمه الله سوفي يا رسول إجرانا لحرين بيو kuma kitabu sunna kitabun as-sunna al-imam amru bin abi asim al-sahab al-albani al-imam al-albani da kitab kitabu sunna wofi ya da rabbi na da 187 sai nan da kitabu sunna har wa sunna kitab kitabu sunna al-imam abdullah bin ahmad bin hanbal wa dima kullahu shi kuma wofi ya da rabbi na da 200 da 90 shi wannan littafi kitabu sunna wasu malaman sun fi sanin shi da usulu sunna mun karanta ta cikin jami'ul musul cikin jami'ul musul akwai littafin usulul sunna ne to malamai sun yi sabani ne akai wasu ka ce kafin na imamu ahmad ne wasu kuma suka ce na shi shine da aka yi ta samun sabani wasu ka ce na ɗanci shi sa wasu da suka ce lan uban ne suka kawo sunna a can baya wanda suka ce na ɗan ne suka kawo shi a nan sai kuma na bakwai a sunna sunan littafi mai suna a sunna da imam muhammad bin nasur al-marwazi shi yi wannan littafi ya rabu rana da ɗari da tattakin da hudu da kuma littafi na takwas mai suna sahihus sunna da imam abi ja'far muhammad bin ja'far al-sabri kana jin sunan al-imam al-sabri shugaban masu tafsiri to shi ya rubuta littafin sahihus sunna rahimahullahu ta'ala shi kuma rasu hijira da ɗari biyu da goma السنة بأول الكتاب مع السنة للإمام أحمد بن محمد بن خلال رحمه الله يا رب الجيران لتاريخ أكو في كل كتاب التوحيد وإثبات صفات رب الناس وإثبات صفات الرب عز وجل وأن الإكرام كما للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى شمال في على تاريخه تقوم تعالى تذكره السنة littafin sharhu sunna lil imam al-hasan bin ali al-barbahari ai wannan kowa na shi al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala shi kuma rasul hijrana da tare uku da ashirin da tara kaga sharhu sunna ka wani littafi ne da rubuta shi sama da shekara dubu da ɗari ɗaya to littafin sharhu sunna din nan malamai sun ba shi muhimmanci سنتابع الشريعة لساكن الشريعة للإمام محمد بن حسين الآجري فهمه الله تعالى توسيع عرب الجرانة أكد لتسليم سيكون الإبانة عن فرقة الناس يتي وبنزان بسر فرقة المذمومة وأنكم للإمام غير الله بن محمد بن بقى بطة الأبكري تقعد لنا ابن بقى ابن بقى الأبكر رحمه الله يا رب الجرانة لدريقه لثمانين سبقين sai kitabut tauhid wa kitabul iman da littafin kitabul iman wa kitabur radd ala al da littafin ar-radd ala al-jahmiya wanda da littafai guda uku da imam Muhammad sun isa Ishaq bin Yahya gun Manda wannan sunan Manda ake cewa Muhammad dan Ishaq dan Yahya dan Manda kafin sai ma ibnu Manda ibnu Manda rahimahullahu ta'ala ya rubuta hijira na 395 sai kuma na sha da usulul sunna littafin usulul sunna da imam muhammad bin abdullahi al-andalusi a shari'a ya fi shahara da sunan ibnu abi zamani an fi sani da suna ibnu abi zamani rahimahullahu ta'ala tuwfiya ya rabu hijira na da ɗari da saba'in da tara sai kuma usulul ihadi ahli sunnati wa ijma' والسنة sahabati wa tabi'ina min بعدهم bil imam hibatullah na babban malami hibatullah ibn hasan bin mansur at-tabari allala lalakai rahimahullahu ta'ala shi kan mun ta bayani akan shi kitabun mujalladi biyu ne ya taba komai a bangaren akida ya rubuta rana da ɗari hudu da sha takwas sai kuma littafi na sha bakwai aqidatu tsala ashabul hadith wannan littafin shi ma ya yaro aqidatu tsala ashabul hadith yana karami ne haka amma yanzu ya fi da mai mujallabi akwai karbin rabi ibn hadi al a da imam isma'il bin abdurrahman ba sabuni ba sabuni na yanzu ba sabuni na da sabuni na yanzu ne ne da tafin na tafsiri din nan yana da littafin tafsiri ha a ba wannan ba ba za su nasir ba sunan littafin tafsirin shiga sunan sabo ne shi ɗin da dare ba ɗan burata ne ba shi da aƙida amma nan sabo ne ɗin na wancan baya ɗin ne yana cikin manyan malamai kashin wula tsara ya rabu hijira na da ɗari hudu da takardun da sai kuma nan ta takwas al fi bayanin mahijja wa tarwa aqidat ahli sunna للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني رحمه الله تعالى يا رب إجرانا لأريد يرد الثلاثين دبيار هذا وصلت ما كثير سنة جيوة مما دونه السلف كذا أبدا وكباتا فروتا في بيان منهج السلف كما بيان منهج المكباتا akan wannan kawai sunayen littattafai din akwai littafin da wani malami musamman sunan littafin tarihu tadwinu aqidatu salafiyya littafin girman shi dai bai wannan guda biyu ba ya ka tarihi rubuta littattafan har zuwa inda zai ya tsaya ya rayu yake ka wa inna ma auratu atuha anan ko na kawo sunan waɗanda suka fi shahara ne wa ala sabili da kuma na kawo ne kawai a bisa aitawa فهذه المرحلة ولا مرحلة مرحلة جمع النصوص تكتب مرحلة كثر النصوص والوارد من القرآن والسنة لسوك قول القرآن والسنة وتبويل هذا كما يمة بابي على أبواب السنة على بابك السنة والاعتقاد لكما أكيدا وجمع آثار لكما كثر آثار مغباتا التي وجهت ناصرها الناس mutane suna ɗauko ta ne mu shafa hatsin baki da baki wa ba suna ruwan ta musulun da suka kai ta A ajiya marhala sun to ita marhala ce hasi zarta lafi da ta kare mana addini wa fahimtar tsara da kuma fahimtar magabata da nususin ita da sunna da nasoshin alkur'ani da sunna wa kai salakar salaf kuma yaya magabata suka bi fi tauhidi manhajin salaf game da bayyana manhajin magabata fi hinsil aqida game da kiyaye aqida wa rusu ala al-mukhalifin da rashi akan wadanda suka saba mata fa hata ne marhalatan ko wadannan marhaloli guda biyu marhalatan marhaloli ne muhimmatai suna da muhimmanci min marahil manhajin salaf daga cikin marhalolin manhajin magabata arafina da annahu ma min al-ahammiyya suna daga cikin abu mai muhimmanci bi makani ta haddudu an hannuma game da matsayin ba da labari a kansu amma ma su wagaye ka amma abin da yake yankan haka fa manhajin salaf manhajin magabata manhajin kamil manhaji ne kammalalle a tammahullahu Allah ya cika shi bi risalati Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da aiko annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi wa inna ma alaina ittiba mu kawai abin da yake kanmu mu bi sallallahu wallahu muwaffiq Allah ne ke datarwa wal hadi ila sabilir rashad Allah ne ke shiryarwa zuwa ga hanyar shari'a al-fasl al-salih fasali na uku istimdad manhaj salaf istimdad samuwan asalin manhajin salafiyya inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da ɗaukaka ja'ala risalatul islam ya sanya sakon musulunci wa shari'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam da shari'an annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi khatamur risalat ita ce cikamakin sakonni da ta baka ila qiyamis sa'a sai ta wasa ta wanzu zuwa ranar kiyama وحتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام هذا هو لوكا إلا النبي عيسى بن مريم ليس هو fa ya kuma su islam sai ya hukunci da musulunci wa ya kula da khinzir annabi isa zai kashe annabi wa ya kuru sale zai ya kuro wa ya zaɓar jizya zai sauke jirgin. duk jirgin da ake daurawa na nasara za a sauke kafi da kowa zai musulunta wal manhajin salafi manhajin ya huwa islam shine musulunci kawai Wani islam musulunci kuma huwa al manhaj ya tattaru ne a manhajin salafiyya in ka kauce to musuluncin ka shiga matsala ya qulu al imam al barbahari an fara ji al imam al barbahari Allah rahama ya ce i'lamu ku sani anna al islam huwa sunna ku sani musulunci fa shine sunna wa islam kuma ita ce musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa su sai da daya kai musulmi ba ka sunna akwai matsala sai ka hada da sunna na daya ka sai sai gobe sharhu sunna na imamu barbahari shafi na hamsin da karshen matanin ne ba mai sharhin ba kenan falhaqul ladhi gaskiyan da anzala Allah wa Allah to ka da ne la ya ta'adda gaskiya ba ya kare yawa imam malik yake cewa ba yadda za a yi magana biyu a cikin gaskiya ne karya ne sai eh, dai gaskiya ne sai eh, karya ne wancan kasun najiya ɓangare da bautacciya albaƙiya wacce ta ta wanzu har gobe kiyama ta ga raba guda ɗaya ne ita ce wacce ta tsaye akan yadda annabi ya yi da sahabban shi والمنهج السلفي منهج السلفي هو المنهج الفرقة الناجية كتبت المنهج فنجري لبوتكيا أهل السنة والجماعة su ne ahalin sunna wal jama'a na gaskiya a fa'ifatul mansura waga masu yin nasara ina ka a har zuwa tashin kiyama ya kore shi da islam ibn taymiya rahimahullah babban malamin musulunci ibn taymiya yake cewa fi bayani tariqati ahli suna yana bayani ne game da tafarkin ahli sunna ibn taymiya to tariqatu hanyar da ahli sunna suke bi huwa dinul islam shine addinin musulunci الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه واله وسلم هنيا الله ايتو النبي محمد وكاي لكن سيدي لما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ان النبي بعد الابار anna ummatahu cewa lallai al'ummansa a taskar ku da sanu za ku rarrabu ala salatin wa sab'ina firqa a bisa kungiyoyi rabe-rabe har saba'in da uku kullu ha fi yadda duk suna wuta illa wahida sai guda daya wahiyar jama'a yadda ita ce jama'a wa hadisi ya zo cikin hadisi an sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yake hun man kana ala illa ma ana alaihi yau mu asali su waɗanda suke kan abin yau ni da sahabbai na muke a zan to an muka masu gona da islamin waɗanda suke rike da musulunci san da alhali wankakkiya an shauri daga duk wani gaci da karkashe hun ahalin sunnati wal jama'a su ne ahalin sunna wal jama'a wa fihim a cikin su dinnan fasir jeko akwai siddiqai cikin ahlus sunna suwaye sai na abubakar ai siddiqi ne wa shuhada akwai shahidai su sai na umar sai na usman wa salihuna akwai mutanen kirki wa min daga cikin kuma gabata a alamul huda akwai manyan malaman shari'a wa masahi hajjuja akwai fitillun duhu ulul manaqib masu garajoji al-ma'sura waɗanda an samu hadisan falalansu daga annabi wal fada'il mazkura suna da falaloli da aka ambace su daga bakin annabi wa fihim al abdal wa fihim a'immatul daga cikin magabata al abdal akwai al abdal masu canza mutane daga fata zuwa kan shari'a wa fihim a cikin su a'immatul din akwai manya-manyan limaman addini allazina waɗanda ajma'a muslimuna musulman duniya duk sun haɗu a lami da yake makan cewa su shirye biyu su ne sahabbai wa hum as-sa'ifatul mansura ahlus sunna da za su waɗannan salafin su ne ka waɗanda suke yin nasara قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا فلا جمد ودنا لا تزال طائفة من أمتي وسجماعة من الأمة تبذات بسيبا على الحج كنا نن أكن غسيا منصورة ألا نباس نقرا لا يضرهم من خالفهم جوا دي سابا مبرز وتكتب أروان آه وانا بايا كهذا أن نصور منك الدب بايا دامون wala man hadarahum ko wanda ya kafar da su hatta ka umma sa'a har ayi kiyama suna nan kan lafiya wannan abin da yake nuna in kana kan aqidar sunna baka tabbata kar ka ji wani ko mu kadan mu kadan a'a ku hakura da ko kadan ɗinku ku za ku kai galaba sahabban annabi duk muna karanta da tafsirar sira mun ji a ya masallacin annabi ma ke ba su da kuɗi ba su da kaza ba kasuwa za su suna neman kai ba a haka da talaucin suka buga yanzu a cikin ga inda ya kai to balle yanzu kuma muna da wadatan da ba su da shi yanzu nan wannan masallaci da muke zaune kai yanzu sahabbai na da sun da ɗakin su ma kai irin wannan ne ba su rayu da shi haka ba to mu da muke da karfin da ba su da shi a ce za mu iya yin abin da mu ma nan gaba kuma alheri yana kai mana kabari ya ce fa idza kana kadhalika to in al'amari ya kasance kamar haka wa anna al-manhaj salafi kuma lalle manhajin salafiyya fi haqiqati a haqiqatin sa huwa islam shine ma kawai musulunci fa inna istinjadihi to lalle samu asalin manhajin salafiyya huwa al-qur'an karim shine al-qur'ani mai girma wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sunnan annabi kaga kai dan salafiyya ne manhajinka sai ka ce salafiyya menene manhajin ka sai ka ce alqur'ani da sunna manhajin kuma shine irin na magabata shine fa alqur'ani da sunna ne shi ake bi to wani amma zai ce mu mai alqur'ani da sunna muke bi ta ce a ala fahimin salaf amma ba ma fassara alqur'ani ko hadisi din sai da fahimtar magabata yaya suka fassara mu ma shine fassara mu ba a canza. وما كان عليه الخلفاء الراشدون ده أبين ده خريب وبيت والصحابة المرجيون يتحبين أبا بينا يقول الله عز وجل أن أنا سوا يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والنعيم سأولي روى البخاري في كتاب الاعتصام امام البخاري روى في كتاب الاعتصام في كنز البخاري في الكتاب والسنه عن طارق بن شهاب كذا طارق بن شهاب قال qala rajulun min al-yahudi li umar wani mutum cikin yahudawa ya sauke ina umar in karanta shekaran jiya sai ya amira mu'minin ya sarkin mu'minai law anna alaina nazalan hadhihi al-aya da wannan aya mu yahudawa aka saukar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam da takhadna dhalika da za wannan ranar ranar idi فقال أبو سيدنا أبو إني لأعلم والله kake gari لي ناسا ayyu yawmin nazalat wata rana ayan ta sauka na sani hadhihi al-aya ta wannan aya nazalat yawma arafa ta sauko ne ranar arafa bi yawmin jum'a ta dace da ranar juma'a ويقول ويقول allah na cewa كما أننا سوى ومن يسابق wanda ya ليكون daga hanyar منذ min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ya bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba ni wallahi ma tawalla za mu cikin ta miki abin da yake wa nusihi jahannama sai mu tura shi wutan jahannama ta yi قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله شو غبا خليفة مسلمين تركم مؤمنين عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زم الله يا سننك وولاة الأمر من بعده لو شو يغبني لفقه وبعد سنن السنوني من كان كاجيا الأخذ بها رقو لإكا تصديق لكتاب الله إكا رقو لكتاب الله واستكمال لطاعة الله أن samun kamala da biyayyar Allah wato duk lokacin da ka bi salatu ka bi alqur'ani ne da sunna wa kowatin adalci a rajin na sannan za ka samu ƙarfi a kan addinin Allah zai tsare ahadin tabayiru a wani ba shi da ikon canza ta wala tabayiru ha ko fadda za ta kawar da ita wannan na zai yi na khalafa wani ba shi da ikon duba abin da ya saba mata man amila bi ha muskai wanda ya aiki da ita shi ne kiryayye wa man intasara biha wanda ya nemi taimako da ita mansuru zai samu nasara wa man khalafa wanda ya saba mata wata ba a bayyana kabilin mu'mini ne ita barkin da ba na mu'minai ba wallahu Allahu ma ta wanda Allah zai tsance miki abin da yake ta sa ko haram da suka nemi nasarar kafa gwamnatin musulunci amma ba su bi wannan hanyar ba sai ga ba sa yin ba. amma wani hanya sahabbai suka bi ilimi da karantarwa to in ana za a samu galaba ta sa ga duk lokacin da ake karantarwa ana wa'azantarwa kullum ana musulunta kullum ana barin bid'a kullum ana barin jahilci wa aslamu jahannam kuma zai tura shi jahannama wa sa'at masiran kuma makoma ta yi muni wa yaqulu Allahu azza wa jalla kuma Allah ne girma da daukaka yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ya kunna suka yi imani atiu Allah wa atiu rasul ku bi Allah kun ku bi manzo Allah wa ulil amri minkum ku bi suwa gabanni da cikin ku ibn Abbas ya ce ne malamai in sana za'akum fi shay'in idan kun yi jayayya akan wani abu sai kinkin ko min kankancan abu. ka wannan kan karami ne ko ba mu daga wani malami ba zan iya buɗe wannan a'a komin ƙanƙantar abun faruduhu idan lahi wa rasul to ko komai da rigima rigiman karkashin Allah wa rasul da manzon Allah ina Allah ga Qur'ani ina manzon Allah ga sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in ba kun je kun imani da Allah kenan da ranar lafiya sai kana ya nuna kun yi rigima a zo a haka kai a zo a yi a ana ta jayayya za ka ce a'a to kowa ya bar nashi a dawo ne Allah ce ne annabi ya ce a haɗu a nan sai wani ya ce ba zai yi ba sai a ce ba ya dama ce in kuntum tu'minuna billah an kun yi imani da Allah shine za ku dawo in ba ku yi imani ba ba za ku dawo ba zalika khairun wannan kai shine alkhairi sai ka kawo shi khairun da kalmi na kira shi kai shine alkhairi kenan babu alkhairi da al'umman da in rigima ya kaure musu ba sa kuma alkur'ani da sunna don da alkhairi cikin rigima ya kaure a dawalin nan ne kadai alkhairi wa aksan ta'wilan sannan dawa qur'ani da hadisi shine kyakkyawan fassara suratul nisa'i aya ta 59 dawal bayhaqi bi sanadihi ibn abbas imam zalhaki ya rawaito hadisi da madogaran su zuwa ga abdullahi dan abbas sai ya kaure cikin fadin sa atiqullah wa atiqu rasula ku fi allah ku manzon allah wa ulil amri minkum da jagororin bari an yana nufin ahlal fiqh wa tin ma'abota sani da addini malamai hikiman za ku koma wani su ne. wa ba ahlu ba'atin lahi annan zama masu biyayyen allah ne allazina ya'malu yu'allimuna an-nasa waɗanda suke karantar da mutane ma'ani dini ma'anonin addini wa ya'muruna bil suke umarni da kyakkyawa wa da 'anil munkar suke hana mummuna fa awjaba Allahu ta'atahu irin waɗannan malaman ne Allah ke wajen da lalle yi musu biyayya وبسند يذكر وسوى المدوبرنسا أيضا هو إلى مجاهد ومجاهد ilimi يقول الفقه والعلم ما أبو شاك فيك لإلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن كنت جاهية أكون قومي kuma da su zuwa ga Allah kare da ila kitabillah zuwa ga littafin Allah wa rasul ga manzon Allah kuma kare da ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga sunnan annabi sun makara ya karanta walau su da al'umma za su rika mai duk abin da ya dame su ila rasulu zuwa ga manzon Allah sunna kenan wa ila amrin ne mu suka fi zuwa ga malaman da suke cikin su la'alimahu da malaman za su kai annabi ne san bi dole bin malaman da suke musu za ro musu hukuncin haji suratul nisa'i aya ta 83 yake cewa wa qad awratu hakika na fararo fi bayyani hadal bahar a kurkurin kwararo wannan bahasin fil ayatul qur'aniyya wa min ayatul qur'aniyya daga ayoyin qur'ani wal ahadith an-nabawiyya da hadisan annabi wal athar salafiyya da kuma asarai daga magabata ma yufidu abin da yake fa'idantarwa anna hadal manhaj lalle wannan manhaji ta salafiyya ar-rabbani ta samu asali ne daga wurin Allah والمنهج المنهج السلفي منهج السلفية إنما يستمد إنما لن للي الإنسان كأي يستمد منهجه منهج السياسة مؤثرين عقيدة وعبادة عقيدة لعبادة ومعاملات لمعاملولي وأخلاقا لأبيه وسلوكا تكون سلوكي ne suruki abin da ya shafi ibada abin da ya shafi sallah abin da ya shafi zuhudu da makamantansu duk waɗannan sun zo da ne layi daga littafin Allah wa sunnati nabiyyi da kuma sunnan annabinsa wa ma kana da al-khulafa ar-rashidun da abinda khalifofi shiryayyu suke akai wa sahaba da sahabbai wa tabi'un da waɗanda suka biyo bayan wa ma bayyana mu ulama sunna da abinda malaman sunna suka bayyana ar-rabbaniyun malaman Allah واستنبطوه سكي استنباط من sunna والسنة لبع da والسنة wani hada to da wannan ne samuwan asalin wannan manhaji a tsarul azima a karanta suna da girma wa ne riban bin manhajin salafiya al yana da yawa wallaci la tu'addu kuma abu ne wanda ba ta kidayuwa wala tusa ba a kirgawa min alkhairil amin na alkhairin da suke gari ko dukkanin al'umma in sun yi riko da wannan manhaji والنفع الكبير كأنفاني للجرمة للإسلام كمسلمين والمسلمين كمسلمين عموما كبعدها ولأهل السنة والجماعة sannan kuma ga wurin ahli sunna wal jama'a su na musamman idan al'ummar musulmai gaba daya manhajin salafiyya alkhairi ne da su sannan musamman kuma wa ahli sunna idan suka rike salafiyyanci alkhairin kuma ya fi ruwa gare su wa ta'aridu ala salafati da sannu zan hau ala talatatin minha a bisa uku daga ciki hiya ita ce min ajli hadha thimar min ajalli hadha hadhihi yana daga mafi girman wannan riba mimma ya tabayyana daga abin da yake bayyana min khilaliha daga karkashin ta azamul ayati mafi girman ayoyi bisa! تدليلي wannan manhaji a المنهج na تاكرتيا a المنهج wanda ya samo asali daga wurin Allah. wa annahu kuma lalle wannan manhaji huwa al-islamu haq shine musuluncin gaske wa sabilul firqatin najiya kuma ita ce hanyar bangare masu rabuwa al'ula na farko minha daga cikin ita alkhairin wannan manhaji ana gani da kawai ne mu ko ba jiragen al'uda na farko min ha daga da daga cikin alkhairan da yake tattare da bin manhajin nan na magabata alwafa'u wale kila, samun dacewa wale kila da kuma samun haɗin kai ita manhajin tana sa ku dace da manufan shari'an da Allah aiko annabi da shi wale ikhtilaf sannan zai sa kanku ya haɗu a kan ingantaccen shari'a ne ya ƙunar imam babban imam yana faɗa alhafiz mahaddaci iwamun sunna mai tsaye da sunna abul Fati baban Fati isma'il ibn muhammad ibn asbahani mu mubayyinan yana mai bayanin jari ahli sunna samun asalin ahalin sunna wal hadith da masu jin hadisan annabi barihihim hanyar su wa manhajin da kuma manhajin su wa ma akmara zalika fihi da kuma abin da hakan ya haifar na riba wa mubayyinan yana mai bayyana alfarko bambanci bayyana tindari ahalin sunnati tsakanin samun asalin akidar ahalin sunna wa tindari gairihim da kuma samun asalin akidin wajensu yace wani ma ya dullu yana da gafin da yake nuni ala anna amala sunna haka cewa lallai su ahli sunna anna amala sunna cewa lallai ahli sunna wani wani wuri ko da ke mun tsalle ne wani ma ya dullu yana da gafin da yake nuni ala anna amala kaɗe akan lallai masu bin hadith ahli sunna kenan ko ahli haqqu ne kan gaskiya kiran waɗanda ba sa bin hadisin mutanen banza ne annaka lalle kai lau qala a jami'a ne. da za ka nemi dukkanin ne kaskafan an sannafati waɗanda suke wallafawa min awwalin daga farkon su ila akhirin zuwa karshen su qadimuhum galattan su hadithuhum da nan su ma ikhtilafi burjani tare da bambancin garurukan su wa ne da bambancin zamanin da suka rayu wata ba'udin da kuma ne kantuwa ma bai da wanda yake tsakanin su duk iyali na gidaje wa sukunu kullu wahidin mu. da kuma zaman kowanne daga cikin su fitaran a wani sassa na duniya min al-aqsa daga cikin kasani wajen da za ka sami su sai babu da yake ka kabarin akira ala wasiratin wahida suna kan digire daya abin da ake nufi yadda za ka tabbatar da akidan ahlus sunna salafiyya yana da asali da za ka ɗauki littattafai da kowanne su rubuta a kan aƙida wancan daga bangon duniya wancan daga bangon duniya ta kan rubuta a zo zafin aƙida in ka ɗauka za ka duk abin da yake ciki ɗaya ne ba bambanci amma kuma garurukan da suka rayu da bane amma abin da yake nan shi yake a wancan yanzu ka ɗauki littafin tafsirin rasul akan da ta abubakar mahamudu mai ɗan najeriya idan ka ɗauki tafsirin duk abin da yake ciki na aƙida ka je ka ɗauko littattafan tafsiri da aka buga a Saudiya sai ka jin addinin da yayi babu bambanci amma ka ga a akwai matsala yanzu idan ka zo wani tsari sunna kai tambaya malamin sunna ba ka fata ba ya je wani wani malamin sunna aka kai ya ba amma a babin bid'a ka zo su ka samu wani shehi ya baka salati da gari ko kuma ya baka wuri ka je kana da maka a cikin sharaɗin dalila idan an ba ka shehi nan ya baka salati baya halatta ka karɓi salatin wani iri idan kuma ka karɓa to ka yi rinka a dalilan ka dalilan ka ya tafi in ka zo kana yana jirin da ba haka ba ka ga ku da ku ba ku inna hum la fi qawlin muhtari amma ahli sunna duk inda suke tsira wannan ya rayu da kan wanda ya rayu da kan ka dauko kasatin ko ka dauko littafin ka gwada sai ga daidai ne sai ga daidai ne yanzu za ka iya ɗauko kasashen da malam da ya yi ka ɗauko wani kasashen da shan albani zariya ne, ba su haɗu suka yi wa'azin kawai da ba kan shi daga shan abin da ko kuma ka taɓa shi yanzu malaman da suke wa abin na suna kun kawo wani abin da suka tabbatar malam aka ba daidai ba ne duk abin sa ne kawai saboda manhaji ne ya samu asali daga wurin Allah to shi ne yake cewa wannan ne kuma za ka sami shi ya taso ne daga asali guda ɗaya ya zuru na fi suna tafiya a cikin ka lafari a hanya la ya shiru an ha ba ka kautar daga gare ta wala ya nilu na ha ba ka karkata daga gare ta qulubuhum fi zalika wajib zuciyarsu akan wannan abu guda ɗaya ne wa in wahid inda suke ɗaukowa guda ɗaya ne la tara da khilafa ba ka ganin malaman ahalin sunna salafiyuna a ce maka sun bambanta suna da sabani tsakanin wala ta farukan ba ka da ba ka da bambanci fi shayin akan komai ma wa in kalla ko ne kankancin abu ba za ka suna da bambanci a kai ba bal ba ba ka ban lauka na lau jama'aka jami'a majara da za ka tattara duk abin da ya gudanu ala alfinati ma bisa harsunan wa naqalu da abin da suka ta daukowa an sanar da shi daga magabatan wajen da za ka samu ka annahu ja'a min qalbin wahidin kamar ya zo daga zuciya guda ɗaya wa jara ala lisanin wahidin zaka ce a harshe da yayi wa hal ala al-haqqi dalilun shin akan gaskiya akwai wani dalili abu ya min za da yake wannan fitowa ba da ta'ala Allah ya ce a fala ta dabbaru na Qur'an wai jama'a ba sa lura da karatun Qur'ani ne shi fa alqur'ani walau kana min inda ghairi Allah da ya zo a wurin wani wanda ba Allah bane da wanda dubi ikhtilafan kaseeran da sai sun samu sabani ne yawa cikin ka suratul nisa'i aya ta 82 وقال تعالى كما أن يأتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم فكروا الأنبياء wa amma amma kuma idza zarta ila amal al ahwa idan ka dubi kan sun zuciya wal bid'a da ɗan bid'a da aika za ka ga ganin su mutafarriqina ka su a rarrabe mukhtalifina suna sabani da junan su aw shi'an kuma za ka same su shi'an bangare bangare wa azaba za ka same su kungiya kungiya la takaru tajidu ismaili minhum ba za ka iya samun mutum biyu a cikin su alaƙari kafin da suna kan hanya ɗaya su ne itika da bayan aƙida ba kun wannan ce ba za ta zai ce sabani yubaddi ba'duhum ba'dan yan bid'a satan na bid'an tattasa shi su ya fara da wannan su suka ce wani dan bid'a ne wannan ya ce wani dan bid'a ne ba ga ce kauda mamman ba ba suna kafa da suna ba matsalan a ke, ba ka ka ko hatta ko har shi kan shi bazara ba ka bayyana ka kuna ila kafir suna hawa ma zuwa ga kafirtar da juna kafiru ibnu abahu da za ka gana kafirtar da uban shi wa rajulu abahu dan uwa yana kafirtar da dan uwan shi ba boko haram yana zuwa cewa baban shi gudu ba yaro sai to yayan shi lagoto ne wal jaru jarihi za ka makoci yana kafirta makocinsa yaya kai ka bi ya ba ka nan ba karamu za ka gan su abadan har abada sai da lafiya suna cikin rubuci wa tababudin da kiyanta wa ikhtilafin da sabani san a amaru rayuwarsu yana karewa a haka wala ma tattafi ku kalimatun kansu baya taba haduwa a wuri guda haka har su gama rayuwar da baya ba a iya haduwa ko ka taba ga yanzu ana yin zikiri ko kuma ana yin maulidi Ka ce za a yi maulidi ka. a ce duk wani yayin kare ka kafa su haɗu a wurin in sun haɗu akwai matsala kun wannan ka dika zanen zai zo sai shehin nan karya ya yi amma malaman ahalin sunna ba za su haɗu su ɗari ma a wuri guda in ɗaya wa a jirka wannan ya wakilce mu ba sai mun magana ba تحسبهم جميعا أن بدأ كي أما إنك كركب عليك وقلوبهم شتى أما زقا تنك عليك ذلك وأن يفعلون بأنهم قوم لا يعقلون ذنوبك إن باب سورة الحق الآية 9 أما ما سمعك wai baka taba je bane ma annal mu'tazila da sai mu'tazilawa ma imani tare da ban kansu ba fi hadal laqab akan wannan laqabi na suna yukaffiru bagdadi yuna min al-basariyyin dan bagdada suna kafarta yan basra bagdad shine bagdada to kai mu'tazilan bagdada suna cewa dan mu'tazilan basra kafare. walbasariyun ɗan mu'tazilan basara kuma min a cikin su albagdadiyun suna kafa ta ɗan bagdadi kuma duk a mu'tazilan amma na kafa da juna wani kasu a su hafu a bi a yi a zubaɗi ibn mu a ba shi shakari mutanen a bi a yi babban jeji ne a mu'tazilan almajiran uban suna kafar kaɗan malamin nasu a ka ɗan shehi shi ma shehi ne amma suna kafar da suna ce shi ma kafar ne na shi ma ba na Allah ba wa ashabu abi hafi ba a jama'an abi hafi kuma yukaffiruna ababu aba'an to kuma suna kafar da jama'an baban shi baban hakim irin matsalar da ya faru a yi a ɗariƙan tsadariya a Najeriya akwai ɗan gabariya akwai ɗan nasiriya yanzu haka tsari tsarikan ya kuma dan abdul jabbaru suna kafarta yan tarikan nasiriya baban shi na so bara ba sa shiri yanzu haka tsakanin tarikan ta kawo da karibu da wannan eh, eh, da kuma ke eh, dama karibu suna kujerar da abin nan da karibu da abdul jabbaru kuma ba ai su har kotu Eh, na kama wannan a ah, isra karatu eh, shi ai na bautin shi na bautin a yayi takarar kujeran zama shugaban tarikan titaniya na afirka to sai ba a zaɓe shi ba za ka ba isra karatu ya sa shi kuma baya cire hula ma na kano shi bai yarda na kano shugaba ba ne don ka suke ta yaƙi ba ka taɓa jin na bauchi yana ce da wancan na kano shi na kano ya je na shiga wata suka shiga wannan ne ya kuma bai da ya yi fashi kuma bai da ya yi fashi ko <laughs> shi ne matsala su suna kabar da junan yanzu tarikan ne guda ɗaya amma akwai matsala to sannan sai ka dubi wannan kadiriya gida ɗaya ne abdul jabbaru kani ne ga kare amma da harkoki yayan su ya rabu an ce ɗaya ne sa ta ya guba saboda ɗariƙan da bambanci yanzu za ka ga akwai gurufin su a wasu yana ciki za ka duk abu sunan a gurufin fariya ba za ka turo abin nasiriya ba za a yi rabi a yi zaɓi ma nasiriya kuma nasiriya uban shi ne na ka ba amma ba a bari to sannan kuma akwai san tsari gudun kuma shi kuma yanzu ya zama ahalin sunna sai ya fito bai dade ba sai ya rage kasa kasa akan kafircin da yake fitowa a gida sai abu jabbar kuma ya koyi kai ta ce wannan muna ganin za ka yi albarka kai kuma sai ka yi waye, amma mun sani yan salafiyan nan ne suka sai ka suka ba ka kuɗi shi ma na nan kotun yana da yawo yanzu jin rigiman cikin gida matsalar ke kenan amma yanzu a kidun ku ya zo a kan sunna to ko rigiman cikin gida ne ba wanda zai gane akwai rigiman sunna Dr. Sani Rijiyar babu kanin sani, Dr. Rago Rijiyar akwai yayin kuma imamu kan da har ka saba da shi ma da ɗaya ne amma wannan zazzafi zazzafi yayan shi kuku wannan kare yayan shi kuma kuku shi shine shugaban shi zalin jariya to kaga zazzafi shi kuma da ya ɗibo shi an shiga gani ruwan da bakan shi yanzu ya san inda ne amma wanda yake kan sunna fa yanzu yana nan lafiya to shi ne haka zuriya wa kazalika kamar haka to sa'iru haka sauran shugabannin su suke wa arbabul ma'ana minhum da kuma manyan malamai masu wa'azin cikin su duk haka kuke kai kake ganin kansu a hada amma yaki kuke za ta tabbata abuwalahu idan ka lura da maganganun su ra'ayta za ka gansu mutafarriqina a rarrabe suke yukaffiru ba'dhum ba'dan sakin suna kafar sashi wannan duk wani aqidan da ya kauce ba ka za gani haka ke ganin ta boko kuma suke cikin inda aka bar hanya sai kun karar ruwa Wai ka bar tabarra ba abu mun ba abu sashin su za ku rika faran faran da tashi. Kai duk wanda ya je ku ba tacce ni wanda ma ce duk wanda ya je ku ba tacce ni ai za abin da yake ka faruwa don ne duk kowa ya kauce wa kazalika al-hawari wa rawati haka ki da rawati ke shi a yanzu kamar kace da ka yi ka abu ko haram yan shekaru za su ce mu za ka shiga ko kuma na manzo wanne za ka shiga yanzu zama nan za ka shiga dariƙa za a ce wane za ka shiga galeriya ko islamiyya wane za ka shiga in ka zama ce a za ka shiga yanzu haka za a tambaye ka wane ne da shi haka duk shi ne da rigimin idan an kawo da hanyar sai ko raka rigima sai ka zo yanzu kana dan izala amma dan izala da yana zaɗi da kai ba a nan ba ne saboda a izalan ba na shi ke ba a iya kake ko a ce shi ma duk shi ne matsalar duk an kauce to shi yasa a da zaman lafiya za ka dinga ga rigimar nan to kullum kun dinga faɗa da mutane ka ce ni na baccin rigimar ni ina son alkur'ani da sunna fa in kan fa ba na son na kowa sai na salaf na magabata shi ne zaman lafiya amma ka kullum ka dinga kwana da bakin ciki ku buga mutu a gaji malami a gaji malami sai ka fara haushi amma muna duk wani malami ka gaji in ba a nan ka zaga mu za ku kwana lafiya amma yanzu ka ɗibo wani ɓangaranci ana gaje malami ka sai ka kwana da bakin ciki sai haifa kai ne kwashe ka kuma sai ga duk wancan malamin ba na Allah ba ne amma ka ɗauki wannan ka'idan alƙur'ani da suna sun farci da magabata duk wani malami ya faɗi magana za ka ɗauka ko dan tarika ne ya faɗi gaskiya za ka ɗauka ba ruwanka saboda adalci za ka bi kai addini za ka yi kawo to shi ne ke cewa haka za ka ga hawa da zanci da shi an ci fi ma baina mu cikin tsakanin su ko wasa'ilul mubtadi'a da sauran yan bid'a bi masabati haka za ka yi ta daukan bakuran tafiya wahal ala labarin dalilin shin a kan karya akwai wani dalili an haru fi fada da ya fi bayyana sama da wannan kada Allah ta'ala Allah ce inna allazina farqu dina dan ne wanda suka rasabu akan addini wa kanu shi'a an suka zanto kungiyoyi kungiyoyi latta min fi shay'in annabi ba ka kungiya kowa kai ka inna ma amruhum ila Allah al'amalan kana hannu Allah wa zai ya fata gare ka amma kai da kabila annabi to kana da dai wa kana sabab kuma ya kasance sabab ya ce ifaki a halin hadisi wajen samun haɗin kai tsakanin malaman ahalin sunna salafiyyu na ɗan hadisi annahu akhadhu dina min al-kitabi wa sunna sun dauka dini ne daga qur'ani da sunna to babu ranar rabuwa amma ka dauko daga malami ba kullum da tunanin sa zai shiga wa tariqul naqal hanyar tabbowan kuma can suka bi fa aurata humul ittifaq to sai haɗin kai ya zama gado a wurin su wal ittilaf da haɗin kai Yanzu! wancan yana kan wancan yana kan in dai ya fi ƙur'ani ko ko wancan ya zaɓa dukkan su suka za a duniya manhajin zai zama ɗaya ne babu rabuwar kai amma in wani mutum kuka bi ba sai ka kowa da zai tambaye ka to kai wani mutum kake ji a ɗariƙan nawa yi ya yi tambaya amma idan kuka ɗauko daga nan yanayin kowa zai nuna kowa wa annal bid'a bid'a ko kuma yan bid'a aka zuci sun sauko addini ne min al-ma'qulat daga abin da yake hankali wa da ra'ayoyi aure aurata umar ikra sai gadar su da rabuwar kai wa nafsi la ko kuma sabani sani minha na dole da shi da hankali wani ilmi da ilmi wani fahim da fahimta wa da gaskiya na kuma shi islam ya rage mu hulla shi yankun islam ko sai ya na cewa ko kuwa ya kallon yana magana ne an mansu da ta ahin guda game da matsayin limaman shirya manyan magabata ya ce wa minhu daga cikin su imam ahmad al imam ahmad ibn hanbal kana ya kasance kullum imam ahmad yake cewa كل من يتعرض أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد أحد يتو كل دكا من يتقرأ دو وندي كرنك أحوال العالم حالي الدنيا دو وندي كرنك الدنيا يتو وجد المسلمين زي الأمة المسلمين أحد وأسد أحد sun fi haɗewar kai wa a sarsu a sun fi ƙarfin hankali wa annan su musulmi kuma Yana nuna yanaluna fil ya tsira, min haqa'iqil Yana nuna suna samuwa fil ya tsira, a lokaci kan kankani min haqa'iqil qulumi daga ilimin muka da gaskiya sai ka ga musulmi da kafiri ka ga musulmi ya kafiri ilimi wal a'mal da ayyuka adhafun ninki fa ninki ma yanaluhu abinda wani ma yanaluhu ghayruhu abinda wani su ke kankana ba kuro ne na cikin zamuna wa ajiyari da kuma generation وكذلك تكمرات أهل السنة والحديث كم أهل السنة مصري إلى حديث تجدهم ذاك كامل فذلك مرات متمتعين سنة جاء جيل السنة وذلك وانا ينفعون لأن أزمات الحج domin kudurin gaskiya a tsarin da ya tabbata yukawi yana samun kafiri a idraku idan aka rikki magabata wani sashe uku kuma yana inganta shi kare ta ala Allah ke wanda shi na kaga wadanda suka shiryu za da mugudan Allah zai kara musu shirya wa aka mu ta kuwa kuma zai ba su tsoron Allah wa kuma ne walau annan mun ba mu da mutane za su ga aiki ma yi wa zuwa da shi da duk abin da ake muku wa da shi da kana tsayar da mu da hakan zai ta zama alkhairi a gare wa a tafi da tafi da kuma zai ta tsani kafaya wa idan kuma idan kuka yi haka da ake yawan lafiya wallahi za mu ba min ladunna daga wurin mu ajran aziman lada mai girma waladaina daina kuma wallahi da za mu shirya da su siratan mustaqiman tafarki madaidaiciya wa hada wannan ya'lamu tarakan bi mawaridin nizai bainahum wa bain ghayrihim wa hada wannan zai wani lokaci idan aka samu kwararowar jayayya bai da tsakanin ko bai da zai da tsakanin wani su ba za ka jiru masu alaƙi ba za ka samu wata matsala ko ne ko ke da kuma da suna suka samu sabani a kai ba illa wa farka bayyana sai ya bayyana annal haqa ma'ahum gaskiya yana tare da ahlus sunna din da kaga kun yi jayayya da yake rikoyi to an kan duba za ka ahlus sunna ko kuje kan gaskiya Wata tare wani lokaci da da mararin mukhalifi da tabbatar wa masu saba musu wa rujuihim da dawo ilayhim zuwa gare kuma lokacin sun yi mukabala sai ga dan bidiyan ya tuba ya dawo duna rujuihim ila ghairihi amma ba ta ga an yi mukabala da ahli sunna da dan bid'a ahli sunna ya koma ya bid'a a ce ya ga bid'a ta ce ya ga ba ta bayyana ko bi shahadatihim ala muqalidihim ko kuma su ba da ira kan masu zaba musu dubbara da wanda da fata da tarihi da suka mun bi ba ta yi wata rasa wani lokaci bi shahada da mu'minina da shaida mu'minai allazina hum shuhada Allah fil ard wa anna mu'minina da shaida Allah da wasu haka in an buga sai mu'minai kirkir su kira a ga masu gaskiya wata rasa wani lokaci bi anna kullu zalibatin shine kowane jama'a ta akasimu ta akasimu bihim da su ne fi ma fala bakriyin kufra cikin abin da wani ka saba kuma wani ya saba a da sunna da magaskiya da sunna mun ke wata ta zuwa bala za su sai da fata ala kulli man khalafa akan duk wanda ya tsaka ma ahlul sunna a hazan shine mafi girman ma ta ta zuwa abinda za ka sai da shi a kan an ma ta hada da mu'mini da an ma sai da mu'mini alladina wa anda hum shuhada'u lillahi fil ardh sune shi don Allah a doron kasa fa hada amru wannan al'amari ne zalimin asiri ma'lumun sananne ne bil hisbi wanda ana fili ana ji ana gani والتواصل كما يا يعقوب لكل من سمع كلام المسلمين كما دو wanda yake sauraron maganganun musulmai la tajid fil umma ba za ka taba samu cikin al'umma a'zam ahadan azama ahadin ta'ziman da suke girmama wani girmamawa a'zam mafi girma mimma azzamu bihi sama da yadda za su girmama wanda ya riko da sunna wala ta ido ghairu ba za ka samu wajen su yu'azzim ana yana girmama ma ko ana girmama shi ba illa bi kadri ma wa ba abun fi sai da gurgurun abin da ya dace da su a kai kama la yan kusu kamar yadda baya rabuwa illa bi kadri ma qala ba sai da gurgurun abin da ya saba mu hatta har ma innaka tajidul mukhadithina za masu safa ma sunna lahum gare su kulluhum suna da lokaci na gaskiya musamman da zalika da suke tabbatar da haka su dan bid'a da kan wani lokaci in ka zauna zai kai maka da gaskiya sai gaskiya waɗannan su ne akan gaskiya kama qala imam muhammad kamar yadda imam ahmad ya ce ayatun ma na wa bainahum yawmal jana'i ayatu alama da za a gane bambanci tsakanin mu ahlus sunna da yan bid'a shine ayatu alama ma bainana bainahum da yake bambance tsakanin mu ahlus sunna da yan bid'a yawmal jana'i a ranar jana'i abin da imamu ahmad ibn hanbal yake nufi idan ana so a gane wane ne malamin Allah daga cikin wannan malamin suna da wannan malamin Ka kabar kowanne ya mutu ranar da jana'izan kowanne zai bambance ke shi eh, kafin jana'izan malamin sunna ai ai akwai mutu jana'izan shek gafar mahmud adam da jana'izan shek albani zaria yaya za ka kwatanta su da jana'izan fadan yake yawwa wanne kaga akwai yaki yaya za ka gwada su da mai guduma to shi ne abin da imam muhammad ibn hanbal yake faɗa a jana'iza za ka gane bambanci har jama'an gari wanda za ka su ba ruwansu da addini ban an ce malamin sunna ya rasu suna girgiza ba suna ta kai an yi rashi sai ga gaye ne ga calm down ya ta cap in ya ji malam da aka zai ta kai Allah kan malamin Allah wannan malamin Allah ne gaye ne ta ku a koko za ka ga ce kai Allah da kan albashi da ya ta albashi yana ji gaye ne da kan shi ma da kan zai ce kai amma ba ba ba an yi rashi amma dan da ya mutu yana kasan shirwa to shi ce to imam Muhammad ya ce ranar mutuwa sai ban sani in kan haya da domin rayuwa da sabbin shirakin nasu da sababin tarayyar mutane cikin ma'ajin cikin rayuwa yu'azzimu ar-rajulu fa'iqatahu mutum zai girmama jama'ansa to wannan da ya mutu za a je da yawa saboda an san ya ba da gudunmawa fa amma waqtul maut amma lokacin mutuwa bala da min al-ikrar bil haqq a lokacin ake tabbatar da gaskiya min umumil haqq aka amal kama gari lokacin da mutum ya mutu alamar mutuwar da zai nuna muku wannan wani iri ne shi na kware ko na banza to a mutuwar zai bambance wani hada to da wannan lam na arabbil ikrar ba a taɓa sani a musulunci mitul janazati kasan kwasi irin za a yi imam Ahmad imam Ahmad ibn Hanbal da yake wannan magana to ba a samu malamin da ya rasu aka yi cincirindon jama'a wani rasuwan irin shi da ya magana ba jama'an da suka taru suka taru ai ba magana sai ibn taymiya kuma da ya rasu ya rasu a kurkuku ai ibn taymiya garin ya ce suka da jama'a sai da ya zama kasuwanni a rubuce suke dan har cikin kasuwanni har kofan gida ko ina sahu ake yi ko ina sahu ake saboda jama'a iya jama'a kawai to imam ahmad ibn hanbal da ya rufa masahal mutawakkil mutawakkil ya shafi mawdi'ul salati alayhi wurin sallah kan ka waje da sai samu an an wasu tumi'a سوى من صلى في الخانات والبيوت وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى يشهون حنفا yake cewa imam mutawakkil din ba mutawakkil abokin fadar imam Ahmad ne ba yana cikin shugaban da ya yaki da imam Ahmad a'a shi kan ya zo cire imam Ahmad ibn Hanbal daga farko to da imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu mutawakkil sai da ya shafi mawjibus salati wurin sallah alaihi a kan shi fa waje da sai samu alfu alfun wa tis'umi'a alfu alfun tubu so tubu nawa ne to wa tis'umi'a da kuma ɗari shida an samu adadi nawa kenan to an samu wannan adadi ne, wai fa an zo wurin sallar ne iya inda ya iya shafawa wani yana wani kirga mutum na wani sai da ya kirga mutane dubu ko dubu da kuma ɗari shida iya wanda hannun shi iya kirgawa kuma kai ka san dole za a yi zanne cewa ban salla fil qana ban da fa waɗanda suka yi salla fil qana a inda suke a kokoye akwai inda suka zo fili ba sun kulla sabon su a can nesa wal buyut akwai waɗanda cikin gidaje suka yi ta kafa sabo wa aslama yawma idin min al yahudi wan nasara 20 alfan ran da imam ahmad ibn hanbal ya rabu kiristoci da yahudawa dubu ishirin suka musulunta sun gane dai wannan na kwarai wa huwa inna ma nabara inda al-umma bi ittiba'i al-hadisi wa sunna wa huwa shi kai imam ahmad inna ma nabara ya samu wannan matsayi ne inda al-umma a wurin al'umma bi ittiba'i al-hadisi wa sunna saboda ya bi hadisin annabi ya bi sunnan annabi ka kafir Asgar lokacin da albani ya rabu yake cewa waɗanda suka zo daga gabon nijar afirka ɗin har ƙasashen larabawa motoci da suke fasuwa zariya da na'iza an zo an samu daga zariya zuwa inda aka yi tafakin na motoci ya kai kilomita ashirin zuwa talatin mutum zai zo da mota ne Tora inda zai shiga zariya ya kai kilomita talatin to babu hanyar da kuma zai shiga tun motoci ne a ciki sai yi bakin da kafa za ka tako daga can aka shigo cikin zariya sai da gosulo to ka ga kenan inda ake samun bambanci wa kazalika shafi'i wa isa to haka imamu shafi'i da isa haka wa gairi imam da wasu inna ma nabalu fil islam sun samu daraja a musulunci bi tibari ahli hadisi wa sunna dan sun bi kan hadisi da kan sunna zaka ka zama ahli sunna ka daure in ka mutu daraja ne imam ahmad ibn hanbal yake cewa shi idan ya ji an yi rasuwa abu ke damun ta amma in ya ji wanda ya rasu a da suna yana karatu ba matsala ba da damuwa dan shi ya shigo a rikici yace baba abokin na rasu ce wa ce wa ne ce me a gidan shi da ahlus suna ta kwantar da hankalin ka ya huta in ahlus suna ba zai yi suna kuma ya mutu a banza ba Allah zai ba ni kan shi zai samu aljanna da ka isbir nafsaka ala sunna ka sunna sunna din nan kamar yadda wasu malamai ne suke fada magabata shi sunna yana da kamar garwashin mutane kafin garwashin mutane ka ce ai sai dai ka rika haka ka ce ka ce ba to haka sunna lokacin da ka sa riga ka ce sunna za ka yi to ai jama'a kowa da kanka kai wannan kaza kai wannan duka ku kanka to ka daure har ka mutu akan haka yace cewa wa kazalika malik wal awza'i haka al-imam malik الإمام الأوزاعي والثوري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وغيره لوسن إنما نبل تنصى ودرجة في أموم الأمة في تلك مكان الأمة وقبل وقبل قولهم حتى يكفر فمغنمت لما وافقوا فيه الحديث والسنة يا يد كي تدرس على الحديث والسنة يزلوك سنمان الزعفر يشيرعي دو أذن لغالي أنا زاجي شك الباني لوك سنمان الزعفر أنا زاجي yanzu duk halin da ya suka shaka shigo kuma a najeriya ta dauko bidiyon ta ɗauko wa'azin su ai sun sai in buhari ya hawa za a yi yunwa kamar yana duba har da ɗan banza masu zaki yanzu sun shawo da wani tahiru bauti da yadda an sako maganan albani a kasan buhari ya za a yi yunwa ce kai dama ku irin waliyan nan a waɗannan su ne asalin waliyan to in ka ji alkur'ani da sunna Allah zai rika sa albarka a maganarka sai ka yi magana sai ga abun ya faru zai kamar yana duba ba duba bane ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله ابن القيم كل أحد يعلم Kowa ma fa a duniya ya ما فأدونا يا sun fi kowa قوة السياسة jama'a. duk jama'a sun san ahalin suna ya faɗi ne sun ji gaskiya amma kala ibn mubarak kamar da abdullahi ibn mubarak yace wajadtu na samu addini addini gaba ɗaya da ahalin hadisi yana wurin ahalin suna ya faɗi wal kalamu yawan surukai lil mu'tazila ya kare wal mu'tazilawa wal kadhib qariya lil rafiba ya kare wal yan shi'a eh sun ce buhari ya mutu ba za tantance ba to qariya wal hayy nuna dabara da ahalin ra'ayi yana wani kan ra'ayi wa suqur ra'ayi wa mummunan ra'ayi kuma da nuna ran mummunan tunani li ali abi fulani yana wani kan tiyaran wani kan babban tiya na ce nufi masu nuna cewa mai kuɗi ne mai sun fi kowa an zo magana wannan ai dan babban gida ga abin da ya tafi kuma magana sai ku za ku fara ku yi biyu duk da aka zo rajin nan ku ka ga ra'ayin da za ku ci ɗan gidan wani ɗan gidan wani to dukkan inda ka ga ɗan gidan wani ba za a iya kamun mummunan ra'ayi kuma za ku yi kuɗi a a ina da kuɗi ku ba ku yi sarari a a to an yana ba da taimako sosai to za a samu matsala وقال ابن القيم أيضا ابن القيم إن alal الخلق waɗanda suka fi hankali sun mutane ala isla ɗan ta ke gaba ɗaya a kofin manzanni sun fi kowa hankali wa asba'i sai kuma mabiyan sa'adahu bayan sa'ad al'umma su ne mafiya hankalin al'umma wa ahlul kitab yahuda da nasara wa shara'i da sauran shari'o'i al-kibar mafiya girma a aqaluhu sun fi su hankali wa aqalu ha'ula'i waɗanda suka fi kowa hankalin ma'almusulmi na musulmai abin da ke yahuda da kiristoci suna da hankali musulmai kuma sun fi su hankali wa aqbalu muslimin cikin musulmi ko wanda suka kowa hankali ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ka abban annabi wa tabi'una lahum bi ihsan wa ladaka bi ba ka tauda dawa wa ahli sunnati wal hadisi da ahli sunna ma aiki da hadisi fa aqbalu ummati ba'da suka fi mutane hankali bayan waɗannan sahabbai ala ibrahim ka kake wal burhan da hujja kake ala kan wannan annabi lalle kada zahara ala aidil rusul hakika ya bayyana hannun manzanni min al-ilmin nafi daga ilimi mai amfani wal amal salih da aiki na kwarai wa masalihud dunya da maslahan duniya wal akhirah da lahira ma zahar ni mithluhu irin abin da bai bayyana ba wala min minhu kusa da shi ma bai bayyana ba wala malahu albatta kai abin da yake gare shi kwata-kwata ma bai bayyana ba nisbatun dangantuwa da wani jinar ne da wani fuska daga cikin fuskoki ala aidi ghairihim a bisa hannun wani su jinar a cikin masu hankali wa man tadabbara ke rabbihim duk wanda ya lura da tarihin waɗannan magabata fi an kusa a karan kansu wa fi khasati da abin da suka ke bantu da shi wa fil ya gwada su gama garin mutane wa safari da irin yadda suke da hakuri wa zuhudi da yadda suke da gudun duniya fi duniya game da duniya wa rabatin filla-filla, da yadda suke da kwaɗayin samun biyayyar Allah wa ma inda guda abin da yake wurin Allah واستماله إذا أبن تكونتا من الأخلاق الكياوة والأبيض على suke في ذاكم والنيل wa minan الشيء sannan cikin alamu ƙanshi ala arbaha abin da yake yarda da ita wa annahum asdaqul halqi za ka same su ne mafiya gaskiyan halittu wa abarruhum qulubun sun fi kakakken zuciya wa azkarun nufusan sun fi su karfin zuciya wa azamuhum amana sun fi su girman rikon amana wa mun ashratan sun fi su girman mu'amala wa afuhum gama'ir sun fi su sassa wa aqhum sun fi su yafiyan zamanir na abin da suka koyi a zuciya in kan su laifi sun fi sauran yafiya wa sun karira sannan sun fi su tsarkin abin da yake koyi duk wanda yana yaban malaman hadisi a hadin sunna sun fi yafiya me malam Ja'far yake cewa yana cewa duk wanda ya zage shi bai yadda kai fada a madadin shi ba shi bai yaba ya yafi shi kuma shek albani tun lokacin da ya fara da ya ce wanda ya manne laifi a baya da wanda zai man nan gaba ma ni na riga na ya ne ya ce ko ba kai ba ma in ka nan gaba ya ko ya mutu in ka zage shi ya ya ne ya ce shi ko zai kyan ba kai kek da mutum da mai fahimce shi ba wannan sai an halar sunna amma ka je ka taɓa wani jeji ka kai baya nan ka gwada limanci ka gani ai cikin ka zai kumbura lam yasuk baya shakka annam lalle su aqalu khalqin lahi su ne mafiya hankali halittun Allah ala itlaq in ka sake gaba da wala rai babu kokonto anna kullu man kana ilayhim aqrab duk wanda ya kasance ya kusanci ga waɗannan kana azruhu min al-aql da wani a hankali aw zai fika wal ulum da ilmin muka wal a'mal da ayyuka wal sira da tarihi wal dalail da dalilai ala zalika akan haka الثالثة منها na uku daga cikin ta al-istimrar wal baqa manhajin salafiyya manhaji ne al-istimrar za ta ci gaba da tafiya wal da wanzuwa da dawwama wa sahabu fil qarari ma da yake da sannu zan cikin magana haula hadhihi mas'ala da kashin wannan matsala da sababai saboda sababi guda ce a sababul awwal sababin farko an na lalle akwai wasu mutane man yara waɗanda suke ganin annal manhajin salafi wai manhajin salafiyya inna ma huwa marhalatun zamaniya. wai wani abu ne da aka kirkira a zamani wai sabon bayyana abu ne har wasu za ka suna cewa ai bai kamata kuna kiran kanku salafiyya ba ai wani abu ne kuka kirkira kuma ai kuma sabon abu ne mu'akkika wai akwai lokacin da aka kirkire shi bakiyatun ne zamani wani yawon ne a wani zamani yunasibu ha da ya dace da ita wanda kuma zamanin salaf ma ya kare haka wasu iya cewa wai ai kada su sahabbai ne da ai wai in ka ce kai salafiya kai sahabi ne karya ne zamanin fillawoci akwai masu wannan magana to shi yasa zai mutu shi a sababu tsani sababi na biyu annahu la ka majira annal manhajus salafi akwai wadanda ce gani wai manhajin salafiya inna ma huwa tilkun wai manhajin salafiya wai salafiya kungiya ne ka irin azza kamar yadda ake da sauran kungiyoyi au jama'a ko kuma suna ganin ita manhajin salafiya manhaji ne na wasu jama'a kasa'ir jama'a kamar yadda wasu kungiyoyin wasu jama'a almuntar da shafa, wanda wadanda suke zangantuwa zuwa ga da'awa wa na annahu a khilafa bai bainaha sai suka ce ai da kungiyan da salafiyan ku duk ba bambanci ai duk abu ɗaya ne sai mu ce ka da kungiyan mu da salafiya ai duk ɗaya ne kar ku zo a yi abu ɗaya inna mal khilafu bainaha fil uluhiyya wai ai bambancin kawai a al-awlawiyya ne a wasu abubuwan farko dokoki ne kawai ka وأنها كلها تدحك تهدف لخدمة الإسلام أي duk da kungiyan masarafiyan ku ai duka dan ayi wa musulunci hidima da haka ba bambanci to ka irin wannan shugaban yana yawo fa aqulu ma da yake sosai in ce inna zaqa al manhaj salafi lalle wanzuwan manhajin salafiyya wa istimrariyya da kuma ci gaba da tafiyar sa ila qiyamis a har zuwa iyama. تدل عليه الأخبار الصحيحة أخبار الحديثين كان تسوق ثبت هذا والواقع أظن به فهو الملموس أبين أكي نيما المشاهد أكي شيلا وزبا أما الأدلة أما دليل فهي أولا نفس روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة ابن أبي عاصم يقول في كتاب السنة في سنة إلى مدوبرة إلى جابر من عبد الله بن جابر بن عبد الله kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kasance wurin annabi fa haqqo haqqan annabi ke ga layi haka za ka amama ku a gaban shi annabi ya layi ya a gaban shi amma da sai ce ha bihi fa hada sabilullahi azza wa jalla wannan layi shine hanyar da zai kai ka ga Allah wa khaffa khaffan annabi ya ga layi layi da yawa a bangaren dama wa khaffa khaffan annabi ya ga layi da yawa a bangaren hagu وقال كيف هذا سبل الشيطان وأن نكون حنوني الشيطان القرآن كما كامل ولا تتبعوا السبل تركوا بحنوني في سبيل إني أتي يوم شيء الشيخين سبيل إني أعلم ثم وضع يده كان الذي أورى حنويسا سنحفظي وكان لا يحن أو سنحفظي إني لقبني ثم تلا هذه الآية كانت أن معنا وأن هذا صراطي مستقيما وأن من يكون أن كان كثيرا فاتبعوه kar ku bi hanyoyin nan. بحميوينا فتتفرق fara عن سبيله لا ترغب مكوكي za ta rarraba muku kai ku rabu daga jin ingantaccen hanya ne to za ka yi wannan wani ya ko sai ko ai ma da tafiyan ku da naku da tsaye ne zalikum wasfaqum bihi wannan shi aka yi muku wasiya da shi la Allah kun tattauna dan ku tsoro Allah الحق المستقيم هنا بكتي لاي بكتي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي يزعنا يدل على استمراريته yana nuni ne akan ci gaba da tafiyan wannan hanya ɗaya wa baba wa sa'ifatun lafiya da wanzuwan tawaga da bautattu a sa'ifatun salafiyya su ne jama'a ɗan salafiyya ثانيا النبي ما رواه البخاري أبدا الإمام البخاري ويقول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب فتن النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم زي من كان سوانا وتقول الله سبحانه الأمة سنة بينا تكفيا مع معلمين بسنده لما ذكرت الى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين حتى ياتيهم amru mali wa hum zahirun wa bi da madogaran sa ayyukan har wa yau ila muawiya zuwa ga muawiya bin abi sufyan da abi sufyan ala yake sami'tu nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu nati annabi yana cewa man yuridu allah bihi khayran yufakkihu fihi duk wanda Allah ya kunshi da alkhairi Allah zai ba shi kwakwalwar fahimtar a cikin wa inna ma ana qasim annabi yace ni ne rabiya ke jama'a ku zo ya karantar da su gado ya karantar da su yaya ake kasuwanci ya ake aure yaya ake komai wa yi wadannan Allah kuma shi ke ba da ilimi ke annabi yana rabawa Allah na bayarwa wannan ya zaro an gura bihin umma an amurin wannan al'umma ko za ta rubuta daga mutsa tana miƙe hatta da koma sa'a har kiyama ta tsayu au hatta ya ake amurla ko kuma har al'amarin Allah ya yi wa hadin ba. wannan tawaga hun ahalin ilimi su ne ma abota ilimi wa ahalin hadisi ma kai da hadisi wa sunna sune ne sunna kuma ta kace maka kamar yadda ya gabata salisan na uku marawa muslim marawa muslim a cikin imam muslim ya ruwaito shi da yi cikin sahihin sa an da daga da bin samura kan samura أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أنه قال النبي لن يبرأ هذا الدين خالي lam yabra ba zai taba gushewa ba hada addini wannan addini ka'iman yana da mai tsayuwa a kai, wannan addinin ba za a taba wayan gari a ce ba wanda ya tsayi yana kiran mutane su ji hanya daidai ba yuqatilu alayhi yana yaki akai isabatu min al-muslimin wa gungun musulmai hatta ta koma sa'a har a kai akan kiyama وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال حسابة من أمتي وزبون جماعة cikin al'umma ta ba za su gushe ba yuqatiluna ala amrillah suna yaki a bisa sai da al'amarin Allah kafiri ne a duwun suna rinjaye akan mabiyansu la yaduruhum duk wanda ya saba musu baya cutar da su hatta ya ake yi musa har kiyama ya mutu ko kuma ana gari suna kan akan ba والمراد بهذه الإصابة أبين أتم في دون نمهم جماعة أهل السنة من أهل السنة الصحابة المنصورة كوضع ما فيه النكرة أتباع المنهج السلفي ما فيه منهج سلفية والباقية النوى التسوء المستمرة ما تشيك بأشكال تكون آخرها حتى كتن شيك أرشنت تلك التي تكون مع عيسى عليه السلام سوزا ذو كتن شيك هذا النبي إسرائيل بيان والمراد muradu abin da ake الله bi amrillah da al'amarin Allah ai abin da ake nufi habubu tilkar dini kalawan wannan guguwa allati ta akudu ruhu kullu mu'min wacce za ta dauki ran duk wani mu'mini wa muslim da musulmi ba da isa alaihi salam ba ta kai annabi isa ai ba ta kai annabi isa ko iska ne gari da zai zo to duk wanda yake wanda akan wannan yana nan cikin za ta zo zai shi iskan yana cikin mutane kare rabi'a na hudu ma rawahu ibn majah abinda ibn majah ya rawaito wa amma da imam ahmad an abi an badar qaulani daga abi an badar qaulani wa kana kuma ga kan da sallar ya yi sallar an qibla guda biyu ne ake ne ya musulunta tun ana sallah lokacin da ake kallon kudu har lokacin da aka zo aka ce to a dawo kallon ka'aba shine yayi sallan al-qibla guda biyu to shine sai yake cewa مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولد أن tare da عن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أن الله ya سوى لا يزال الله Allah ba ba zai wuce ba ya yana yin dace fi hada jiri cikin wannan addinin rasan dace ya ta'amilu hum fi ba'i Allah zai amfani da dace ne wajen wajen biyayyan Allah kaga idan ka je ka dasa masara ai ka yi amfani da dashen ne na abin da za ka ci to ka yi ƙoƙari kai ma ka tabbata a kan wannan manhajin Allah ya yi amfani da kai wajen samun cimma wancan manufa wannan manufan shi ne za a ci gaba da gyaran mutane har zuwa lokacin da annabi isa zai zo to kai da kaɗai kace wannan aikin kana ta taya annabi isa aiki idan annabi isa ya bayyana ku ne ɗaliban to shi ne Allah ba zai wuce ba zai ta dafa mutane Allah yana amfani da mutanen ne domin a tabbatar da wancan abin da ake so a tabbatar yake ka hadisan na biyar ma rawahu Abu Dawud abin da Imam Abu Dawud ya rawaito wal hakim fil mustadrak an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala inna Allah yaqdir hadhihi al-umma lalle Allah na aiko ma kowace al'umma Allah zai ka aiko mu wannan al'umma ala ra'asin kulli ne a bisa duk shekara ɗari ne mafi da sibu da a wanda zai rika canza damar ta. muna nan da yake nufi bayan ya bar duniya duk bayan shekara ɗari Allah zai kawo wani mutum guda ɗaya ne zaka shi kaɗai ne shi ɗaya ne amma zai da a wanda zai kirkiza duniya da'awar zai sa wa mutane hazaƙa ne ga kun rungumar addini to in an yi wani shekara da an kan fara ja da baya sai Allah sake turowa ne Allah turo irin su Shehu Islam Ibn Taymiyyah irin su Imam Ahmad irin su Ibn Qayyim irin su Muhammad Ibn Abdul Wahhab Imam Da'awa ai aka zo lokacin da kuma Allah turo Shehu Usman Al-Qodi kaga shi ma duk mutaddadi sannan wannan karnin da muke da shi bin ba da yake nasiru dinar albani na wannan zamani sai eh, haka bin ba da yake nasiru dinar albani na da rai bin ba da yake ai kawai shi allah ya turo na wannan shekara ɗari kawai sai dai a jira na wani shekara ɗari ne zuwa to yake cewa na shida ما رواه صحيح البغدادي أظن صحيح البغدادي يرويته في شرح أصحاب الحديث إن لكتاب تشرف أصحاب الحديث من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العبدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله يحمل هذا العلم هنا جكم من العلم من كل خلف daga kowane mabiya عدولي duniya a hal yana nufin waɗanda za su biyo baya waɗanda suke ɗaukar ilimi wurin malamai su karantar mutanen kirki ne suke ɗaukar dabar ilimi da su yankauna anhu da hariful galina suna kore wa ilimi da hariful galina karkatar da ma'anan alƙalina mutanen banza akwai masu canza ma'anoni to masu ƙoƙarin ɗaukar ilimi suna canza wannan fassarar kan bid'a وانتحار المفترين لكم الروس مخليقا وتعويض الجاهلين لكم التعويض الجاهلين مدنيا أتينا بقر عن إخبار العبار يهدو في نزول إيسا بن مريم كما لسوطان أن نبي إيسا بن مريم رضي الله عليه السلام فيقول هذا الإخبار بعدين جابورا شوما لن جماعة المنصورة وكذلك نبرا حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ينعم يكون في ذكري أم النجم kamar rawa musulun hakika ga musulun ya rawaito shi fa yin yi ana bin tsohon ka fara qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun Allah yake wallazi nafsi biyadihi na rance da wata rai na yake hannunsa da yin takanna wallahi zai rage irin an yi na nazirar lafa fi kun ibn maryam allah saukar da annabi isa dan maryam annabi yana rayuwar ka annabi ya sanya ku zuwa yanzu da rasuwan annabi shekara ku gode da ɗari hudu da wani abu zai sauko haman yana mai hukunci mafukutan mai adalci fa ya tsiro kare zai karya kuros wa ya fi da hanzir zai kashe alade wa ya zaɓar jirya zai sauke jirya wa ya fi dulma kuɗi dukiya zai yaɗu hatta na ya tsubala zuwa ahadun har ba wanda zai gaji karɓar kuɗi za ka rike yana da gashi kyautan miliyan da ya ce wannan da ka ban jiya da ka zo jiya da kan karɓa ma yau ba nan bukata haka hadisi yanzu yana nan cikin bukari da musulmi mutum ne zai cire zakka miliyoyin kuɗi ya cire miliyan tari ya zo ba Allah ga zakka na da shekaran zai ka zo yana bukata ita ma Allah da ana so ma kuɗin ya miya mutum da kuɗi yana ta zagayawa ai dole kai shi wani irin kuɗi ne kai ka dubi irin barayin Najeriya ka ga yadda ya tona fantagram kuɗin kawai bai san yawan ba amma har yanzu ba bai daina saka da yi shi ba to kana da lokacin can wai ba za a ba da kuɗi yana da kazo sai kai ka san wannan ba kuɗi bane nan na barayi da za ku haƙura ku sa zuwa Allah ka yi lokacin yin kuɗi ne to tun da kuɗi ne ba addini bane a gaban shi ba sai ka zuwa Allah da ga ruwan ba nan ke nan kana zuwa in ka zo za ka zuwa zuwa kar ka zo ba za ka ce to Allah ka cika da imani ba zai nan ciki ba Allah ta kwana a amin Allah ya mu kan kwana ko amin to haka yawa Allah ka ra'ayi to akwai lokacin da Allah gara arzikin ma balle ba yayi yawa ba wanda zai karbi kuɗi lokacin da ba goron da zai rage wa fi riwaya na wata riwaya wallahi na ran da Allah la lan na gudu maryam lalle annabi Isa dan maryam zai sauko kaga san gora su fara kallon kan annabi Isa dan maryam zai sauko haka yana mai hukunci adina, yana mai adalci fala tiranna nasfari wallahi zai karkar goro wala yaqtulanna al-khinzir zai kakkashe aladu wala yaz'ana al-jirya zai sauke jirya wala yaqturunna na qala fala yas'a alaiha wala wala yatrukna al-qala sannan zai bar al-qala fala yas'a alaiha ba za a yi tafiya kan ta ne al-qala al za a bari ba za a yi tafiya kai ba gada titi za a yi tafiya a kai za a yi ka bari wala tazhabanna jahana ne yake nufi za a dauke gada da su wannan za a bar falka ne ba shi ne ala da gada ba za a yi tafiya na ake nufi za a kashe aladu dawakai da raƙuma abun hawan jaɗin za su yaɗu sai zan ba ka bukatar hawa mota waɗannan sun ishe ka duk inda za ka je ba can mai kuma a banza za ka yi da samun mota sai kana da kuɗi wala na jahana kiyayya zai kafi wannan yana jin haushin wannan duk zai bace wata babu yankin juna zai tafi wata hasu kafara zai kare wala yad'una ila ilal ma za a rika gayyatar mutane zo su A ala ruwa ahadun ba wanda zai zo karba sir ruwa ta ruwa kai ba an kun yaya za ku yi inna zarafikum idan ya sauko cikin ku wa imamukum minkum shugaban ku yana cikin ku shine mahadi وروى أيمن يروى هرول من أي جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحج الظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل في كتاب مريم سي النبي عيسى بن مريم يسوقه فيقول أميره شيخ بطن شيء تعال تقول صلي لنا أيمن صلى لو إلا النبي لو لوكة المهدي أنا المهدي لا النبي عيسى to shi annabi fa zai shigo a cikin sham za a yi wannan abin cikin siriya to zai zo masallacin mahadi zai ja sallah sai ga annabi isa lokacin ma ko daga sama kan shi yana kaga da ruwa shi ko masallacin sai mahadi in ya ga annabi ta sai ta zo kai mana sallacin ka'a. ka a ko mana annabi ya tsalle da na kai mana sallah sai ya annabi isa ya ce la'a kai ne limami inna ba'dukum ala ba'din umara ai ku da ku sashen ku shugabannin sashe da ka ba ni zan yi limancin kai ne limami sai ma hadiya da sallah takrimatul bani hadhihi umma wannan karramawa ba Allah ya wannan al'umma domin mahadin a wannan al'umma ne haifar shiga annabi yake sunan mu iri ɗaya da shi sunan babana da sunan baban shi iri ɗaya shi ma Muhammadu dan Abdullahi to annabi Isa kuma ya banu Isra'ila ne in yi sun kan mahari ya zirgo kai tsalla sai ka a kone neman karan wannan al'umma warawa aibon min hadisin na wasu sun saman ƙara da ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da jajjal annabi ya ambaci jajjal za ka faɗa a wani safiya idan an ma da hali faɗa ba da an zakara ko ba ya yi ka'an ambaton shi wa fitinan ko da irin fitinansa ka bayyana mahun ka zalika iz ba a kan babu isa bin maryam suna nan kamar kai sai ana nan a duniya sai Allah ya ko annabi isa dan maryam fa yanzu inda manara zai kurko ne a wurin manara ni manara shine yana da sirrin hasumiya sirrin wannan da za a yi a sa masallaci a miƙar da shi sama kana ninta kana da kana da za ka ga na kofar sarki to shine zai soko ne daga wannan manara ne to yake cewa albaiba farasaqi jimal tana gabashin jimalka ila an kala har yake sun maya fi isa bin maryam annabi isa dan maryam zai zo kan wurin wasu mutane kada mun mahumullahu ne. Allah ya kare su daga gare shi a yanzu an nuzuri sai ya shafi fuskan su wa yuhaddithu ya ba su labari bi darajati da darajojin su fil da cikin aljanna fa bainama huwa kadalika yana nan akan haka da auha bawa gida, Isa sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Isa inni qad akhrajtu ibadan li hakika na da bayina la yadani li ahadin min qitalihim babu wanda yake sai ku kanciya kansu a harzik ibari ila tsoni ka tura bayina ka tafi da su zuwa wani dutsen tsoro sina wa ya akun babu ya ajuda wa ma'ajuda sai kuma Allah aiko ya ajuda da ma'ajuda wa kun min kulli adabin su ya ajuda da ma'ajuda a kowane gaba yan dole suna fararowa fa yamuru qawairuhum sai farko farkon su wuce ya ajuda da ma'ajuda din kamar ka ce annabi Adam da hawa'u kaga ai duk duniya mun zo ne yanzu to ya ajuju da ma'ajuju shi ne sunan kuma suna zuriya da ne ya kai namu yake ka suna mutu a ƙarshen fayakuluna sai su ce laƙar kana bi hafi yi marrakan ma'an a kila ko wannan wurin da ya fi samu ne musan ne bai muku a wani da kun su kuri a na buhaira in fagariya a wani wuri buhaira fagariya bai su rabu na ma fiya sai su taru wanda yake cikin kogin buhaira wani muku a tsohon na ƙarshen kuma in sun taho sai kuma su ce laƙar kana bi hafi yi marrakan ma'an da fana akwai ruwa wato na farko yana zuwa in ya sa baki a kogin kawai zai haɗe ruwan jira na biyu in ya zo to ba ruwansa wa yusau nabiyullahi isa wa ashabu kuma za a tare annabin Allah isa da ashabansa su ne waɗanda za su zama akan aqidan ahalin sunna a lokacin hatta ya kona ra'asu sauri a wancan zamanin zai zama kan shanu kan bujiri da ahadihim ga ɗaya su khairan min mi'ati dinarin ya alkhairi akan dinarin ɗari da aka ji kun ga ɗayan a lokacin zai kai kan bujumi kan shanunin za ka sami ne ba zai saya maka ba fayar rabu na bidun lahi isa wa sahabu sai annabin allah isa dan maryam sai ya kwadaitu ai abin da ake nufi ilan lahi zuwa wurin allah fa yusiru lahu alaihi annabaku fi riqabi sai allah madaukakin sarki ya turo musu tsutsa a wuyoyin ai abin da ake nufi a turu tsutsa a yi tribuna su waye gari farata hasbi suna tafiya kamar sinafsin wahida kamar mutuwar rai daya za su zo tsotsotsin a lokaci ɗaya kuma sai Allah ta bar da sai da duka tsotsotsin sun mutu ai abin da ake ce katila duk tsotsotsin sai sun mutu sun mai hadisu na biyun layi za ku saba wa ila ya hadu shi annabi, Allah isa ya gangaro daga zuwa adama suna kan wani tsauni ne a layi da zuwa fil arzi mawdi shigari ba za su kama a kasa akwai wani guri da kafin kafin da zai iya kaka ba illa mala abu zahamu a ce ce gawar wasu ya ce ya da ma'azuzi ne za a to za ku so ko da kan duwatsu babu inda kafan kama zai taka ba sai akwai ya a wurin wa nasuhum da warinsu فيرغب نبي الله عيسى النبي الله عيسى كاي فدي ورن الله صاحبه da jama'ansa ila Allah ورن الله فيرسل الله خيرا Allah ka a kamar rakumi ka ta hannu da sai ka tattauta waɗannan gawar waje ka ta zarafi su yi ka zubar da su haifu sha'afin lawa inda Allah ya so sun mai shirin lawa matsalar sai Allah ko ruwan sama la ya kunnu yin ubaidi babu wani gida da zai kubuta bai samu ruwan ba maganin wala wa bari gidan akan tudu ko a kasa yake da ya samu ruwan Allah ya turo al'adar don wani wanke kasa hatta ya tsoka har ya barka kazzala fati yana nan kaman azzala ba kaman kwanta zai wanke ta sun mai faru da an ta to kasa an da ke tsirar sama na ciki abin da kike tsirarwa wa rufi barka da ki dawo da albarkan ki da tsiro da masara shinkafa komai fa yau ba irin to a wannan rana ta akulu da isabu min rumani tashi wasu gungun jama'a za su ci daga fitiyar rumani wa yatazilluna da qasfiha yaqin bi kafin yaqin za su yi tare inuwa da ganyenka, wa kuma a yi albarka fi rijli hatta an an ina da al da la takfir shi'ama wa yubaraku fi rijli sai a sanya albarka cikin duk abin da za su aiko ita kasar hatta har ma annan likaha ganye daya min al-ibli na raƙumi. da takfir shi'ama min nan za ta yi gungun jama'a abin da ake nufi tsoka ɗaya na raƙumi? mutane goma sha biyu za ku fi su koshi walle ka haka min albaka idan ka samu nama a ɗan cikin rakumi wato tsokan shanu da tafsir kabila da minan nan za ta yi kabila ɗaya na mutane sai a samu tsoka ɗaya na shanu sai a ce to ina baburawa tsoka ɗaya na jiya ce su kabila guda walle ka haka min albaka tsokan akuya da tafsir kabila minan nan za ta kai cinya ɗaya na mutane kafin yamma hun ka suna nan akan kan haka shirya ba a kan ba wuri a cikin Allah a iko iska to yi ba da mai a ta ku da wuce ka ɗauke su kan a ba su a kan ta yi cin da suke sauri ba ta fasi ku sai a zaɓi ran duwani mu ne ba sun da duwani musulmi wa yi ba ka shirya a tsakarar mutane su ragu su wanzu ya ta hajaru na suna kayan kan su iya a cikin duniya. Kin mutane kirki za su mutu sai a bari a banza ku yi laifin da harusul umuri yadda jakuna suke bugawa ka alaihim ka umma ko a kan mutanen banza za a yi wa hadha na kuwar adilla wani yana da mafi girman dalilai a ala istimrari ya tsaya mansura kan ci gaba da tafiyar jama'an nan masu nasara alqaimatu alamar hannu salafi waɗanda suke tsaye akan manhajin salafiyya ila qiyamis sa'a zuwa tashin kiyama wa hadhihi akhbarun sahiha waɗannan labarai ne ingantattu sabita sun an nabi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbar da annabi kira ga hannun Allah ta zaka gare shi ya zama imani bi hawaji ne ai imani da ita wa da jiko hada zaka ta ta wa tikaru da kudur kama ta banan manahu abin da kuke sheka Ina al khabar nan hadisi na labari bi da kai hadu da ta'ifa da ruwan wannan tawaga al mansura mai nasara wal firqatu nadiya da kuma bangare masu rabo ruwa alƙa'imatu bi dinillah wanda suka tsayu da addinin Allah wa hada min rahmatillahi ta'ala wannan yana da cikin rahman Allah da ibadihi da barinsa wa tamamu hikmatihi da kuma cikin hikimarsa wa alihi da adalcinsa wa annahu la yatruku ibadahu amalan Allah ba zai bar bayi ta karazu ba wa anna min haythu wa amma min haythu amma ta hanyar abin da yake faruwa al-mal'un abin da ake nema fa Hududa wudu da ayyuka fi lallai samuwan limaman addini wa ulama al'umma da malaman al'umma wa man ala manhajin da wadanda suke tafiya akan manhajin su magabata mun ku ahli sahaba tun zamanin sahabbai ruwa mun ba ta alayhi Allah tabbata gare ku mururan sun yi ta tafiya ne ga ahadin kafin zuwa zamanin kagaye kuma atbabin sannan mabiyansu ila jami'a kurorin islam zuwa dukkanin zamunan musulunci ila yawmin hada zuwa wannan rana na ya la yaqulu zamanu wanda babu wani zamani da zai kuma daga gare su لمن أكبر لمن أكبر الأدلة على ذلك ما في زمن دليلي والبراهين له لوجودي على استمرار المنهج السلفي أكم لدي المنهج السلفي على ذلك قبل الأدلة وبقائه لو دومتها يقول الإمام أحمد رحمه من رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته الرد على الجهمية والجنائية إمام أحمد يقرا مقدما لرسالته الرد على الجهمية والجنائية الحمد لله وجاءت بركة الله الذي جعل في ya sanya a kowane zamani, زمني فترة من الرسل da ake fakaran manzanni da kaya min ahalil ilmi sai Allah ya rika sanya ragoma da jama'a abota iri yad'una man dalla ila al suna kiran waɗanda suka bace zuwa ga Wani wa yad'una minhum ala suna yin hakuri da jama'a game da sunkarwar su da bi lafi suna rayarwa da littafin Allah al-mauta su rayar da su da suka mutu a jahilci wa yusiruna bi lahi suna hangar da mutane a cikin hasken Allah a halal ama waɗanda suka makance da jahili fa kan min qatilin nawa ne aka samu gawa da iblis wanda iblis ne ya kace shi sun raya shi da ilimi wa kan min zamin nawa ne batacce ka'idun wanda ya zama wofitacce kada a yau sun shirye shi fama ahsana asarukum babu abin da ya kyau sama da kafirin su ana mutane wa aqbali akarun nas alaihi da mafi munin tasirin mutane a kansu yunfauna an kitabillah da suke kora daga littafin Allah da harifin zalina karkatawar ma'anan na da tattuwan jihalin musulina da kuma wanzuwan makaryata wa ta'awilin jahilina da tawilin jahilai alladina waɗanda aka du aulawiyya albid'a suka kulla tutan bid'a wa aqlaqu ananan fitna sannan suka sake kiyan bid'a ولو تبرنا التاريخ da za mu da za ونزلنا إلى قلوب الرجال مقوما لتتفهم من يمالني وطبقات لكم طبقة طبقة تحقيقا بأي لا أعين على ذنب ذلك حقا تحقيقا فيه فما من زمن ضاء لزامن إلا وجعل الله فيه من يقوم به لا سير ألا فإن أشكي والذي سير أشكي من حلا وأكيدك أهل السنة لكن أهل السنة من الزاجين وأن ذا منكسر وزن يوصلنا عيش an yi suna daga suna musabilu karfi umma da hanyar magabatan wannan al'umma ko alara a tsira a sama waɗannan amalan hadisi malaman hadisi wa kabul nan hadu da malaman manhajin sarafiya min al'ulama da rabbani yana daga malaman allah min kulle zamani daga kowane zamani allazina waɗanda umma su a ikotin mansura سوني توقع ما ولهذا لولا جمع إن الله جعلهم أن لا تنياتوا شهودي في سزنك وشيدون على الخلق كان هرسو يوم القيامة نار القيامة روى البخاري إمام البخاري قال ويتو عن حديث عين من خدري لقابل إن خدري قال ويتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزنفر مالكي إيه؟ يجاء بنوه يوم القيامة لا أقول أن نوه رأني قيامة فيقال له تأكد بهذا اللقص كائسا دواء da kuma na'am sai ce eh ya rabiya ya ubangiji na isa fa tasal ummatahu ka tambayi al'ummanka hal ballagakum shin ya kasar muku kenan na'am ya rab a duk al'ummatu sai a tambayi al'umman annabi nuhu hal ballagakum shin annabi nuhu ya kasar muku wa'azi da wani zai ce a da ana min masjidin nazirin mutum da muke ma mai gargadi da taba zuwa wurin mu ba ba mu ma san me wa'azi mun annabi nuhu kai ya yi mana fa sai annan sai Allah ya manki huduka to kana nan ne sun ce kariya ne kana da shedu fa yaqul sai ka Muhammad ga annabi Muhammad sai da gani wa ummatu al-umman annabi ma kuma ke nuna ne Allah samu na cikin ke nuna fa yujabu bikum annabi to sahabbai sai a zo da ku kaga annabi ya tabbatar wa sahabbai su sun haye daga karu sai ku ba da shaida in ji annabi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنا بيكارك وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال كأن يكون الأمة هي يعني وسطا ما تعادلش لتكونوا شهداء على الناس تنقل ما شهدوا أقم متعني ويكون الرسول عليكم شهيدا مرزوكم إذا شهيدا أقم قال ابن حجر رحمه الله لغة ابن حجر يشاء الله مثل والوسط كما الوسط كيف جعلناكم أمة وسطا al'adar adalci idan an kare hanyarci da an na ahalar da domin ma'abota jahilci da ya so a zo da haifar adalai ba wa ka zari a hannun bida haka ma yan a fa'arafa sai ya san annal muradu bil muslim da zukur sai aka sani lalle waɗanda aka fanta su cikin hadisin nan da aka ambata ahlus sunnah wal jama'a da sunnah fa ke bane wa hum ahlul ilmi shar'i su ne ma'abota ilimin shari'a يقول الإمام أبو عبد الله بن البطر الأكبري كريبان تعريبا عن حديث بدا الاسلام غريبا وسيقول غريبا كما بدا بدوبا يقول الله كيف يا فلكني بان تعريبان هنا تعريب حديثنا مسلم في ما هو باكو جيت قبل تتيع ما تعين باكو هذا دون ما كان دوبا بين من هذا الذي هذا بكابو الصابون باكو فتوبا يقول الله فما جل تتوبا قال يا الله شكر الله يسلمنا وإياكم دخول إشكال الباب game da littafin Allah a gare Allah samun cikin masu aiki وبسنة نبينا لبدا سنة عن نبي مكما محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين كان يومنا مصرفه ولأئمته كمدى من ينبغى بعدهم والخلفاء الراشدين خليفة في شريعيو المهديين ما في شريع ومتبعين أن لا تأمنا تكن مبيعا ولآثار سلفنا كمدى آثار مبغى بعدهم وعلمائنا لما لهم مختفين لبما ما تطلقوا وبالهدي شيوخنا كمدى شريع معلمهم أصالحين متعمين كريم rahmatullahi alaihi Allah musu rahama ajma'ina baki aya mutadin ya samu saukan shiryansu. shiryan su fa inna Allah jalla sana'uhu domin Allah ya bunta ya yabanta ya daukaka wa taqaddasat asma'uhu sunan ka ya tsarkaka ja'ala ya sanya fi kulli zamanin cikin kowane zamani karatun yana rusul da ake kwakaran manzanni wa durusan lil da kuma taskarewa wato gurfasewan hadisai bima eh, bima huwa ta'ala da abin da shi Allah da rufe ne da tausayinsa da ibadi da bayan sauran fadi da tausayinsa da ina ya ne gama abota kulawarsa wa man saba kadda rahma da wanda tausayi da gare shi sai kitabin cikin littafin sa la ya fare zamani baya kubuta daga kowane zamanin min bakaya min ahalin ilmi sai an ka samu wasu daga cikin malamai wa hamala da hujja waɗanda suke ɗauke da hujja ke da ƙona man bala ila hujja za su ka kiran wanda ya bada zuwa ga shari'a wa ya rutu na mun su rika tura su an su rika ture su an yarda ji daga gurɓataccen hanya wa min minhum ala al'ada za su rika nuna musu hanyar cutarwa wa yubiyuna bi kitabin lahi mauta za su rika raya matattu da littafin Allah wa yusiruna bi audin lahi za su rika hangar wa mutane da karkashin taimakon Allah ahalal amal ma abota makanta wa bi sunnati rasulillahi da kuma sunnan manzon Allah ahalal zaharati wa tiba ma abota jahilci da kuma wauta wa yaqulu al-imam Abu al-Qasim hibatullah ibn Hasan at-Tabari da lalakai fi ashab al-hadith yace fa hum sune waɗanda wa an ta'ahhadat bi naqlihim a sharia sune waɗanda suka ɗauki alkawarin ɗaukar shari'a wa muhafazat bihim usulus sunna sannan aka kiyaye da su wajen kare asalin sunna a wata ballahun bi zalika minna ya ka baiwan Allah ya waje ba a gare su ala da umma a dukkanin al'umma wa da'watu lahum da kuma da'awar min Allah da Allah bil kira da gafara wa sai musu addu'a Allah gafarta musu dole mu rika yawan salaf addu'a Allah musu gafara fa hum hamalat ilmi su ne ba suka yi dakon ilimin Allah suka kawo mana wa nakala ne su suka dauko addini wa safara da kuma tafiya da shi bai na buta kanin sa bai na umarni da kanin al'ummansa wa umana uhu su ne amintattun Allah sai ka rubuce da wahayi hannu wajen cikar da wahayi da gare shi to a ya dace an da kudu kasance aulan na su ne ya tantanta da shi da shi sai hayatihi a rayuwarsa wa fatihi da mutuwansa kasancin aski ka zo da goshi kafin hakika shi ya sa muka dan jari a yi abuwa mun samu lokacin shafi yanzu yadda muka yi haka mun samu shafi ishirin to gobe idan muka yi shafi ishirin to rabin shafi ne bai kai rabin shafi ne to rawa ga zuwa haka muka samu wannan aka kara samun ne sauka har to shi ne hikima da ka ayi yi afuwa gobe mun zo abin da ya rage kaɗan a shafi ishirin kuma akwai shafi ɗan. to ba gobe ai karatu ne insha Allah ba za mu tafi da nisa ba za a kammala yin littafi abinda kuka karanta na daidai Allah ya ba mu gadarsa kuskure da kusan tukan harka Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.